الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a sunana Abu Jafar. Tare da ni akwai ɗaya daga cikin manyan malumanmu a wanda dai da canza zai ba kamar yadda muka saba a baya kuma yau ma mun zo na za mu dora daga inda muka tsaya a baya insha Allah a jama'a shehin malamin da nake tare da shi a shine wanda bai buya gare ku ba a kowa ya san shi a shine Sheikh Sidi Bashir Sani wanda Sheikh muna karatu da shi a mai dogon zango karatunmu da muka ɗauko wanda Hausawa suka ce tafiya sannu sannu kwana nesa yau muna kusan mako na bakwai kenan a wanda shek yake gabatar mana da karatu. Jama'a maudu'in da malam yake gabatar mana da karatu shine idan an ce 'yan shi'a suna zagin sahabban manzala salal akwai wannan zagin a tattare da su ko a littattafansu wannan shine maudu'in da malam yake yi mana karatu wanda yau wannan zama namu shine na bakwai dukan waɗanda suka bibiye mu tun daga farkon darasi har zuwa yanzu a sun sani al'adan mu ne ko ɗabi'an mu ne idan muka zo kowane mako malam yakan karatu na takaitaccen lokaci daga bisani kuma a buɗe layin waya su masu bibiyar mu za su zo mana da shi ko abin da suka zo mana da shi wanda yanzu ma kuma ba ta canza zane ba shi ma akan wannan za mu ɗora insha Allah yau ma malam zai yi mana karatu na ɗan takaitaccen lokaci a su ma masu kira masu bibiyar mu a mu ba su dama su ma su shigo don tambaya ko tsokaci akan karatun da malam ya yi a sai dai wani hanzari ba gudu ba a kamar yadda kowa ya sani ko yadda muka sanar a ɗabi'ar mu ne a wannan shafi namu na Isha FM insha Allah daga bisani kuma sai mu sauke shi sai mu ɗau wani kola na gaba insha Allah duk wanda zai shigo ya tabbatar ya shirya kuma abin da zai tambaya akan maudu'i zai yi tambaya ya zama tambaya da girmamawa da mutuntawa a ba mu yadda da cin zarafi ba ko ka gaya wa malam magana mara kyau don duk wanda baya so a zagi iyayensa to kar ya zagi iyayen wani ba daidai ba ne malami ya zo ya yi karatu na tsawon lokaci kai ka zo ka ce ai malam jahili ne ko magana kaza da ya faɗa jahilci ce a'a bai sani ba da sauransu a'a kakan iya ka yi tambayan ka a sai ka ba shi dama shi ma ka ji idan an sabbata muka ba sai kuma ka ce a yi malam abu kaza da ka faɗa ba daidai ba ne ihin ba don haka da Allah sai mu kiyaye a mu girmama malamai ko mu girmama wa'anda suke sama da mu ko da na ƙasa da kai a ka girmama shi kai ma sai ka ga wannan ya tabbata gare ka kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce ka girmama na ƙasa da kai a sai shi kuma na sama da ka girmama na sama da kai shi irhamu man fil samawa irhamu man fil ardi yarhamu man fis samai a ka girmama na ƙasa da kai a sai ka ji tausayin na ƙasa da kai a wanda yake sama da kai salam a shek ina faɗa duk da sadarwa yana kawo mana tangarɗa a hadisin da na faɗa idan ka zo alabashi ka iya gyara a dan hadisin ya so ya kwanta min a irhamu man fil ardi yarhamu man fis samai insha Allah ina ga haka ne in ba daidai bane malam ka tunatar da ni ko ka gyara mini a insha Allah ka ɗora daga inda muka tsaya insha Allah. A jama'a ina neman afuwa duk da na tsawaita bayani wannan nayi ne don kar mu zo mu samu akasi ko mu samu a cunkoso wajen buɗe layin waya idan an buɗe. A nan nake cewa shek ina muka sanni da zuwa kuma ina muka barka da warhaka a shek Sidi Bashir assalamu alaikum wa rahmatullahi shek. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك وأكرم على خير خلقك محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الأطهار الأخيار المعصومين ka qadarihi wa miqdarihi al-azim. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Mawlaya Aba Abdullah wa ala al-arwahi allati hallat bi fina'ik. Alayka minni tahiyatan wa salama abadan ma baqitu wa baqiyal layl wa nahar wa la ja'alahu Allah akhir al-ahdi minna li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala wa ala ashabil Hussein. Insha Allah kafin mu shiga cikin karatu bayan buɗewa da sallama muna ƙara cini ga al'umman musulmi na wani nauyi da yake mu. cewa wata wanda aka yi waƙen Karbala waƙen Ashura na Almuharram ya ƙare yau ɗaya ga watan safar amma wannan musiba ta ahalul baiti ta safi gidan manzon Allah ita kuma kamar a lokacin ma kamar a yau ne ta fara domin a irin wannan rana ɗaya ga watan safar shine ranar da aka shigo da iyalan manzan Allah maza da mata a matsayin ribatattun yaƙi aka shigo da su cikin ƙasar Siriya aka kai su fadar Yazid bin Muawiya bayan sun ƙaraso a daren jiya ashirin da tara ga watan Muharram aka shiga da su a irin wannan rana ta ɗaya ga wata bayan yawo da aka yi da su Sahara ga zafin rana aka yi yawo da su gari-gari a matsayin ribatattun yaƙi irin wannan ƙasƙanci da cin mutunci da tozartawa da aka yi ziyar manzon Allah ba za mu gushe ba kowane lokaci muna jaddada mu ga dukkanin waɗanda suke da hannu a ciki muna taya manzon Allah da iyalan gidansa tsarkaka ta'aziyya da dukkanin al'ummar musulmi na irin wannan musiba da ta samu doron musulunci baki ɗayan shi muna fatan ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu kuma ya tsare mana imanin mu Malam Abu Jafar bayan wannan ɗan tambihi zan shiga cikin karatu kamar yadda ka gabatar a ah, muna karatu akan maudu'i mai taken cewa idan an ce ‘yan shi'a suna zagin sahabban manzon Allah to ‘yan izala ma ‘yan salafiya ‘yan boko haram su ma akwai irin waɗannan cin mutuncin akwai irin waɗannan zage-zagen akwai irin waɗannan sakin bakin a cikin littafansu wanda malamansu suka kawo har muka yi ƙari muka ce su abin nasu ma ya girmi namu domin su cin mutuncin da tozarcin da aibatawar da keta alfarma ba ya tsaya ba ne kurin akan almajiran manzan Allah wanda ake wa sahabbai ba ya tafi hakan madugu uban tafiya shugaban kowa da komai manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama kaga kenan akwai ban mamaki ga wanda littafin shi da aƙidar shi da fahimtar shi da malamansa suka yadda da cin mutunci da aibatawa da aka jingina wa manzon Allah amma kuma masu wannan su ne kuma za su iya buɗe baki su ce wasu suna aibata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tare cewa mun sha faɗa mu 'yan shi'a imamiya isna ashiriya ba mu yarda da zagin sahabbai ba zagi ba addini bane ba ba aqidan mu bace ba kuma an hana mu yin shi da haka duk abin da za a jingina mana wanda za a gani a cikin littafan mu ko wasu daga cikin malaman mu sun faɗa ra'ayinsu ne fahimtar su ce amma ba shi an ci ya koyar da haka ba sannan ba dukkanin abin da aka samu a littafin bane yake ingantacce muka yi imani da shi muka yarda da shi muna da ma'auni muna da rariya na tantance me ya kamata a karɓa menene kuma bai kamata a karɓa ba alƙur'ani mai tsarki shi kaɗai ne littafin da muke bin shi ido rufe sab'an wada'atan duk abin da ke cikin shi ingantacce ne daidai ne babu ƙari babu nukusani amma bayan shi ba mu da wani littafi wanda duk abin da ke cikinsa muka yadda da ingancinsa na'am duk kyawun littafi duk girman malami, duk matsayin shi a shi'anci, in ya rubuta littafi ana iya samun daidai, ana iya samun kuskure a ciki. Inda ya kuskure ba ma tare da kuskuren shi, ko da ku malamin shi'a ne, ko da ku littafin shi'a ne. Inda ya daidai kuma muna tare da shi, kuma muna imani muna kuma aiki da wani al'amari. Wannan shi ya bambanta mu da su waɗannan da muke magana da su ‘yan izala, wahabiya, salafiya, boko haram, waɗanda suka ware waɗansu littafa suka ce duk abin da ya zo daga cikinsu lallai ne a karɓe shi sun yarda da shi sun yi imani da shi wannan abin ku ko da mutuncin sahabbai ya taɓa kai wannan abin ku ko da mutuncin manzon Allah aka taɓa sai sun mishi tawili sai sun mishi kanikanci domin ya dace da abin da suke so su faɗa mun yi shimfiɗa a baya mun kakkawo misalsali waɗanda cin mutunci ne na sahabbai kuma a cikin littattafan su waɗannan bayan Allah. To dama na alƙawarta mana mal Abu Jafar na ce insha Allah karatun zai sake salo kuma yau ne zai fara. Wancan na ɗauke shi kusan a matsayin muƙaddima. Mun faɗa, mun kawo shaida, mun tabbatar a cikin littattafan waɗannan bayan Allah su ma sun rawaito irin waɗannan maganganun waɗanda cin mutunci ne kai tsaye a cikin ga sahabban manzon Allah. Bal su has ana umarta amma ana tuhumar wanda baya zagin sahabin manzon Allah mun kakkawa ina musalsalan duniya ta shaida ƙarin da muka yi ana muka ce to su ba sai akan sahabban manzan Allah ba malaman su sun rawaito cin mutunci da keta alfarman manzon Allah a cikin littafansu wanda yau insha Allah karatun namu wannan abin zai waiwaya mu ga yadda suka keta alfarma yadda suka jingina wa manzon Allah waɗansu abubuwa waɗanda cin mutunci ne ɓaro-ɓaro ba kurin manzon Allah ba sun haɗa da sahabban manzon Allah ma kansu a lokaci guda wanda wannan ba za ka samu irin wannan taɓargazar ba za ka samu irin wannan dattin ba za ka samu irin wannan ƙazantar a cikin littattafanmu ba bal bambancinmu da su mu idan an sami ire-irensu muna barranta daga gare su muna fito mu gaya wa duniya cewa wannan abin bai inganta ba mu tsarkake mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowane littafi ko ya kawo cikin littafanmu ba alkafi ba in akwai littafin da yake gaba da alkafi za mu tsaftace mutuncin manzon Allah za mu ƙaryata wannan abin da ya zo a cikin alkafi kowane malami ne kai kawo shi shekul kulaini ne shekul saduk ne shekul tusi ne ko ma wane ne cikin manya-manyan jigajigai bijiman malamanmu rahmatullahi alaihim ajma'in za mu barrantar da mutuncin manzon Allah cewa wayannan maganar tasu ba daidai bace ba wannan ƙalubalen shi muke budewa da shi idan yan izala wahabiya salafiya boko haram suna da wannan jur'a za su iya fitowa su karyata abin da za mu karanta da Allah su fito su karyata kamar yadda mu muke karyatawa Malam Abu Jafar, zan fara da wata ruwaya wacce ta zo a cikin Bukhari kuma ta zo a cikin Muslim, amma zan karanto ruwayoyin daga cikin ruwayar Muslim. wato lafazin da zan karanta lafazi ne na sahihu muslim littafi na biyu mafi inganci bayan Alƙurani a wajen waɗannan mutanen littafin da suka yi ijma'i izala salafiya boko haram akan cewa duk abin da ke cikin shi daidai ne ba wani abu da zaka karyata a ciki babu karya a cikin shi don haka wannan littafin da aka ce babu karya a cikin shi bari ku ji abin da aka rawaito na keta alfarmar sahabbai da manzan Allah kan sallallahu alaihi wa sallam wanda yake da muslim ya je ya duba babi sunan babin shine me tarkul wasiya liman laysa lahu shay'un yusi fihi ina so al'umma su bi ni da kyau kuma su yi tadabburi su yi ta'akkuli a cikin abin da zan faɗa ba san rai za mu faɗa ba ba kuma cin mutuncin kowa ba ne ba abin da nake karantawa ba littafin shi'a bane ba ba malamin shi'a bane ya rubuta nakaltuwa nake al'umma su ji kuma su yi hukunci da hankulansu sunan babin shi ne barin wasiya daga wanda ba shi da abin da zai wasici din wato mutum tunda ba shi da abin da zai wasici to a bar wannan wasiyar sunan babin kenan tarkul wasiya liman laysa lahu shay'un yusi fihi ba shi da abin da zai wasici a cikin shi da haka a bar wannan wasiyar wannan shine taken sunan babin da muslim yasa a cikin me yasa a cikin littafinsa a kitabul wasiya hadisan sun fara tun daga hadisi na dubu ɗaya da ɗari shida da talatin da hudu wanda me yake cewa haddasna yahya bin yahya at-tamimi akbarna abdurrahman bin mahdi an malikin an migwal an talhata bin musarrif ƙala ya ce sa'altu abdullah bin abi aufa na tambayi Abdullah ɗan Abi Aufa, me ya tambaye shi, ya ce, Hal ausa Rasulillah sallallahu Alaihi wa sallama, shin manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama ya yi wasici, ya bar wasiya, faƙalala, sai shi wannan sahabin sai ya ba shi amsa sai ce, A'a, bai yi wasici ba. kultu sai shi mai tambayar, Talha bin Musarrif, sai ya ce, sai na ce, falima kutiba alal muslimin alwasiyatu. To, don me aka farlanta wa musulmai yin wasiya? Au, shakku daga rawi din ko kuma a cewa yi falima umiru bil wasiya to dan me aka yi umarni da wasiya domin a cikin alkur'ani aya ce sukutum Allah ta'ala yake umarni da me da yin wasici a lokacin da mutum ya zo barin duniya kutuba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khairal wasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin Ubangiji madaukakin sarki a cikin suratul baqara aya ta 180 yace kutiba alaikum mun farlanta muku mun wajabta muku iza hadara ahdakumul maut in ɗayan ku yazo barin duniya yazo mutuwa yace in taraka khairal wasiyya idan zai bar mafi alkhairin wasiya lil walidaini ga su wato ainihin mahaifa wal aqrabina da makusantansa bil ma'arufi to ya bar wannan wasiya cikin kyautatawa Allah ya ce haƙƙan alal muttaqin wannan barin wasici din wajibi ne ko haƙƙi ne akan waɗanda suke da takawa sai shi wannan sabon sai ya ce a ah, idan ka ce manzon Allah bai bar wasiya ba to me isa Allah ya farlanta wasiya ga ayar alkur'ani wannan ayar alkur'ani da na karanto ba ta cikin hadisin na kawo ta ne istishhadi domin shi mai tambaya cewa tun da na tambaye ka shin manzon Allah ya bar wasici ka ce bai bari ba sai na ce to ya gashi ai na karanta me isa falima kutiba alal muslimin alwasiyatu me isa Allah ya wajabta musulmi wasiya a ina a cikin alqur'ani shi na karanta mana wannan ayar kutuba alaikum kala sai shi sahabin ya ce ausa bi kitabillahi ya yi wasici da littafin Allah azza wa jalla mai girma da buwaya tambayar farko an tambaye shi me an tambaye shi shin manzon Allah hal ausa rasulullah shin manzon Allah ya bar wasiya sai ce la a'a bai bari ba sai mai tambaye ta ah, to in bai bari ba ya aka Allah ya wajabta shin Allah zai wajabta mana wani abin kuma shi manzon Allah ya ƙi aiki da ita sai shi mai ba da amsar sahabin sai na sai ce eh yayi wasici amma da littafin Allah ina so mutane su ga irin sharar fagen da aka yi zuwa kan abin da ake so a tabbatar na cin mutuncin manzon Allah shi sa na ku abincin daga farko sunan babin kun ji cewa wanda bai da abin wasici a bar wasiyar wannan gashi wannan sabon ana shi manzon Allah ya bar wasiya yace a'a da aka kawo mishi dalili na aya alqur'ani sai yace eh ya bar wasiya amma ya bar wasici ne da me da alqur'ani shi shi kadai a farko ya ce a'a yanzu kuma ya ce me ya bar wasici da Alƙur'ani. ba zan ci magana biyu ba kila mantawa yayi sai da aka tuna mishi cewa ya raka ce bai bar wasiya bayan gashi an wajabta muminai musulmai yin wasici sai ya tuna sai ya ce eh yayi wasici amma da Alƙur'ani. bin alkur'ani hadisi na biyu shi ma nafsin magana ce da isnadinsa hadisi na uku da yake cikin babi din shi ma wane ne Muhammad bin Abdullahi bin Numayr haddasana abi abu wa abu ta yace mahaifina da abu muawiya kala su bi sun ce haddasna al-a'mash a'mash ya ba su labari an abi wa'ilin an masrokin an ta. wannan ruwa ce daga ummul mu'minin aisha kala tace ma taraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhaman wala shatan wala ba'iran wala ausa bi shay'in ina so al'umma su riga jin wannan Sahabun farko tambayar farko yace ba ai wasiya ba daga baya yace an yi wasici amma wasicin da me aka yi da alqur'ani kawai nan ummul mu'minina Aisha tana cewa manzon Allah ma taraka rasulullah dinara manzon Allah bai bar dinari ba wala dirhaman bai bar dirhami ba wala shatan bai bar akuya ba wala bai iran bai bar raƙumi ba wala ausa bi shay'in bai yi wasici da komai ba can sahabin ya ce ya yi wasici da me littafin Allah duk da amsa shi ta farko ta dace da amsar ummu mu'minin Aisha ta yanzu cewa bai yi wasici da komai ba kila ita ma ta manta da wannan ayar ne da an tuna mata kamar yadda aka tuna wancan sahabi din ita ma da ta ce ya yi wasici kila da wani abu amma dai mu tsaya tunda ba tuna mata ba ko bata faɗa ba amma dai ta ce wala ausa bi shay'in hadisi na hudu da ke cikin babun shi ma nafsi she isnadinsa nafsin magana ce hadisi na biyar shi ma akan wannan yake cewa an ambaci cewa manzan Allah ya yi wasici a gaban wa a gaban umul muminina Aisha wa haddathna Yahya bin Yahya wa Abu Bakr bin Abi wannan lafazin kuma na Yahya ne yace wal lafzu li Yahya qala akbarana Isma'il bin Ulayya an ibn Aun an Ibrahima an al-Aswad bin Yazid qala yace zakaru inda ta. an ambaci wannan maganar a gaban wa a gaban ummul mu'minin Aisha me aka ambata a gabanta anna aliyan kana wasiyan cewa ali wasimi wato manzan Allah ya yi mishi wasici ya bar mishi wasiya ya naɗa shi a matsayin wasiyinsa wannan shi aka ambata ne a nan zan yi ‘yar dajiya masu cewa ‘yan shi'a ba inda aka ci an yi wasici da manzan Allah ‘yan shi'a ne suka ƙirƙira wannan maganganu ce da aka ƙirƙire ta daga baya wannan da hujjan tana nuna cewa ba gaskiya bane ba cewa an bar wa Imam Ali wasici an yi wasici da shi gashi Muslim ya rawaito ya ce wannan magana an ambace ta a gaban Ummul Mu'minin Aisha kenan tun a lokacin sahabbai suna faɗan me cewa an yi wasici da Imam Ali a cikin Muslim zakaru inda Aisha ta a gaban Aisha aka faɗi wannan maganar me aka ambata anna aliyan kana wasiyan cewa Ali wasiyi ne Faƙalat sai ummul mu'minin Aisha ta ce mata ausa ilai yaushe yaushe manzon Allah ya mishi wasici faqad kuntu mas faqad kuntu musnidatahu ila sadari bayan manzon Allah ya kasance yana jingine da ni kan kirjina au qalat hajri ko yana daki na a wata ruwayan fada'a bi dastin falakat in khanastu fi hajri wa ma sha'artu sha'artu annahu mata tace manzon Allah a wuri ya rasu sanda ma ya rasu ni kaina ban san ma ya rasu ba famata ausa ilai yaushe ya wasici gare shi tana ƙara akka da magana cewa manzon Allah ne bai wasici da komai ba duk da gashi a gaban ta wasu sahabban suna cewa an yi wasici da Ali an bar wa Ali wasici take cewa yaushe aka yi mishi wannan wasici din bayan ita manzon Allah hannunta ya bar duniya ko a ɗakin ta ya bar duniya bata ma san ya bar duniya ba yaushe aka yi mishi wasiki ba ta san wannan ba hadisi na gaba na biyar a cikin babi din wanda shine hadisi na dubu ɗaya da ɗari shida da talatin da takwas da talatin da bakwai me yake cewa ibn abbas an sa'id bin jubair sai ibn jubair kala ce, kala ibn abbas ibn abbas ya ce yawmul khamis wa ma yawmul khamis ce ranar alhamis wa ya gaya maka labarin ranar alhamis summa baka hatta balla dam ahul hasa sai kuka ya zubar da hawaye sosai ya jike fuskar shi faƙultu sai na ce da shi sai da ce da ibn abbas ibn abbas ya kai dan abbas wa ma yawmul khamis menene ya faru ranar alhamis kala sai ibn abbas yake cewa ishtadda bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama waj'u ciwon manzon Allah na rashin lafiya a ranar ya tsananta da ya tsananta faƙala sai annabi ya ce da su wa'inda suke tare a wurin shi e i'tuni aktub lakum kitaban ku kawo min abin rubutu in yi rubuta muku wani rubutu wannan rubutun la tidillu ba'di bayan bana nan ba za ku bata ba in ji wa in ji bakin da baya ƙarya ya ce ku kawo min abin rubutu in ban muku rubutun da bayan bana nan ba za ku bata ba fatanaza'u sai suka yi saɓani suka yi jayayya wa ma bagi inda nabi tanazu a wurin a gaban annabi kuma baya halatta ne a yi jayayya ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautan nabi kada ku daga muryanku sama da muryan manzon Allah sannan in kun yi jayayya me aka ce fa in tanaza'atun fi shay'in farduhu ila Allah wa rasuli kuma da shi zuwa ga Allah da manzo su sai suka yi safani suka yi jayayya amma ba su komar da shi zuwa ga ubangiji ba ba su mai da shi kuma zuwa ga manzon Allah ba wa qalu ma sha'anahu sai suka ce ma sha'anahu me yake da me ya samu manzon Allah wa iyazu billahi me suka ce mishi sahaban suke wannan sai suka ce a hajara magagi yake sumbatu yake wa ake gaya wannan magana manzan Allah su a suke gaya mishi sahabban manzan Allah in ji wa in ji musulmi a hajara magagi yake sumbatu yake istafhimuhu suna tambaya manzan Allah ake cewa a tambaya a bincika shin ko dai sumbatu yake yi ko dai magagi ne Kala, sai manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallama ya ce da su, da uni ku rabu da ni. Fallazi ana fihi khairu halin da nake ciki shine mafi alkhairi akan abin da kuke me kuke tambaya ta ko kuke tuhuma ta na cewa a ah, hajiru ai hajiru magagin da kuke cewa ina cikin shi ko sumbatin da kuke tsammanin shi nake yace halin da nake ciki shine mafi alkhairi akan wannan abin da kuke faɗa musulmi yace me usikum bi salasin ina muku wasici da abu uku sunan babin me wanda ba shi da abin yin wasici an tambayi sahabi guda Abdullahi bin Abi Aufa ya ce mai manzan Allah bai wasici ba daga baya ce ya wasici da Alkur'ani kawai an tambayi umul Muminina manzan Allah ya wasici ce bai wasicin komai ba an ce a gabanta an ambaci Ali shine wasiyi ta ce yaushe aka yi mishi wasicin manzan Allah ya mutu a hannunta ba abin da ya wasici da shi hadisi na gaba gashi musulun yana cewa daga ibn abbas manzon allah da kansa bayan sun tuhume shi da sumbatu bayan sun tuhume shi da magagi ya ce usikum bi salasi ine muku wasici da abu uku kenan manzon allah ya bar wasiya manzon allah kenan ya bar wasiya in ji muslimu usikum bi salasi ine muku wasici da abu uku menene wa'annan abubuwan guda uku yace akhrijil mushrikina min jaziratil arab wasiya farko ku fitar da ni ku kori dukkanin mushrikai a cikin yankin laraba jaziratul arab duk inda mushriki ke ku kore shi wa ajizul wafda binahwi binahwi ma kuntu ujizu wayannan mutanen da nake karban jizya a wurin su ku cika da karban jizya kamar yadda nake karban jizya a hannunsu wayanda ake zaman aminci da su daga cikin kafirai Ƙala sai ya shiru shi ne sahabi ɗin wasakata anis salisati sai ya ƙi faɗa wasicin na uku. Ya, manzo ya ce manzon Allah ya yi mana wasici usikum bi salasin ina muku wasici da abu uku ya faɗi na farko ya faɗi na biyu sai ya ƙi faɗan na uku ya shiru. Rawi ɗin ya ce wasakata anis salisati sai ya shiru bai ambaci wasiya ta uku ba. Au ƙalaha ya faɗa ya ce fa'ansitaha Ya yace na manta ta wasiya uku zan Allah ya bari Ya ce ya faɗi biyu ya ce amma na mance na uku ko ya mance na uku ko kuma ya yi shiru bai faɗa ba ɗayan biyu ne faman baddalahu ba da ma abu fa’in na ma ismuhu alal lazina yubaddilunahu inna allaha sami'un alim hadisi na gaba shi ma me yace qala qala rasulullah manzo Allah yace da su ituni bil katfi dawati aw lawhi dawat ku kamun a bangurin abin nan din kafadar raƙumi ne ko doki ko saniya wanda ake allo da ake rubutu da shi ko ƙashi da tawada aktub lakum kitaban in yi muku rubutu a kan shi wannan rubutun lan tudillu ba'dahu abadan har abada ba za ku bata ba wannan fa garanti din daga wanda ake wahayi ne ce zai yi rubutu kuma ba za a bata ba har har abada faqalu me suka ce sahabban inna rasulullahi yahju manzon Allah magagi yake manzon Allah sumbatu yake yi su waye suke faɗa manzon Allah wannan maganar sahabbai in ji musulmi hadisi na ƙarshe da zan karanta wanda shine kuma na ƙarshe a cikin babi ɗin me yake cewa faqala umaru lokacin da manzon Allah ya ce faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hallumu aktub lakum kitaban la tudillu ba'da ku kawo muku rubutu rubutun da bayan shi ba za ku ɓace ba faƙala umaru sai khalifa umaru ya ce inna rasulallah lallai tabbas manzan Allah kad galaba kad galaba alaihi alwaja'u ciwo ya rinjaye shi wannan rinjayen ciwon ne a wayancin ruwayin na baya suke cewa ya hajiru magage yake sun wato zafin ciwo ne ya sa manzan Allah har ya fita daga hayyacin shi yana faɗan magana da ba ita yake nufi ba kamar yadda ɗaya daga cikin malaman su ya faɗa mun sa kasar ɗin sha'ana. zafin ciwon mutuwan ne yasa manzo Allah yake faɗar abin da ba shi yake so ya faɗa ba shi ake cewa batu ka faɗi magana kharijul wa'ai baka san kana faɗa ba ita khalifa Umar yake me yake fassarawa inna rasulullah kad galaba alaihi alwajau manzo Allah fa ciwo yaron jaye shi wa inda kuma qur'an a tare da ku akai qur'ani hasbuna kitaballah hasbuna kitabullah littafin Allah ya ishe mu lokacin da khalifa Umar ya tashi wannan faktalafa ahlul bait sai ahlul bait suka saba wanda suke tare da manzon Allah a daki din faktasamu suka yi sabani suka yi jayayya faminhum man yaqulu qarrabu yaktub lakum rasulullah wasu daga ciki suna cewa a'a ku kawo manzon Allah abin rubutan nan ya rubuta muku abin da ya ambata kitaban lan tadillu dau. rubutun da ya ce in yayi ba za ku kwata bayan shi wa minhum wasu daga cikin su kuma man Kulu ma qala umaru suna faɗar abin da Umar ya faɗa cewa ku rabu da manzon Allah magagi ne batu ne ciwo ne ya mishi tsanani kenan sahabbai musulmi ya raba su nawa kashi biyu yace wasu suna goyon bayan khalifa Umar akan ba za a kawo ba ba za a bi umarnin manzon Allah ba a rabu da manzon Allah alqur'ani yana tare da mutane dan haka nan ba a da buƙatar wani abu hasbuna kitabullah falamma aksarul lagawa wal iktilaf lokacin da hayaniya da sabani da tada murya da jijiyan muya yayi yawa a gaban manzon Allah kala sai manzon Allah qala rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qumu ku tashi ku tafi ya kore su gabaki ɗinsu. manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda alqur'ani yayi mana bayani akan shi adi'ullaha wa adi'ur rasula ul amri minku ku yi wa Allah da'a ku yi manzan Allah da'a mutlaqat da'a da umarnin ubangiji cikakkiyar da'a makantacciya rufaffiya in dai manzan Allah ne yace kaza kurun ku mishi da inji ubangiji saboda layin duku anil hawa ba zai faɗa muku sarrai ba duk abin da za ku ji ya faɗa in wa illa wahayin yuha face wahayi maka mishi amma ga musulmi a littafinsa yana cewa sahabbai suna gaya wa manzon Allah cewa batu yake yi magagi yake yi da haka ba za a bi umarnin ubangiji ba anan suka yi jayayya wurin wa ya kamata a koma fa in na zafin fi shay duk abin da kuka yi jayi kan shi faraddu ila Allah wa rasul kuma da shi zuwa ga Allah da manzo me yasa ba ku da shi zuwa ga Allah ba me yasa ba su mai da shi zuwa ga manzo ba da shi manzon Allah da sun yi aiki da alqur'ani da za su bi me nassin alqur'ani ce adi wallahi wa wa rasul in sun mai da shi zuwa ga manzon Allah manzon Allah me yace ku kawo min abin rubutu da sun kawo amma dama ubangiji ya faɗa ya ce faradduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai kun kasance kun imani da Allah da ranar karshe zalika khairun wa ahsanu tawila wannan shine mafi alkhairi gare ku wannan shine mafi kyawun tawilin da za ku yi akan amaran da kuke sabani akan shi manzon Allah nan da ubangiji ce cewa ma atakumur rasulu fakuzuhu wa ma nahakum an fantahu duk abin da ya zo muku da shi ku rike wanda ya hane ku kuma ku bari yau shine yake umarni ake cewa sumbatu yake yi magagi yake yi ciwo ne ya mishi tsanani aka ƙi mishi biyayya aka ƙi mishi da'a in ji wa in ji musulmi manzan nan da ubangiji ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana manzan Allah akwai abin koyi mai kyau a tare da shi duk abin da zai zo daga manzan Allah kyakkyawa ne babu yanda za a yi manzan Allah ya zo da wani shirme ko hayaniya manzon Allah ba zai zo da magagi ko sumbatu ba domin uswatun hasana ne mu ɗauka wa iyaz billah hasha manzon Allah sumbatu yayi to wannan sumbatin ya zama wajibi a biyayya gare shi in dai daga manzon Allah ya fito mu ɗauka magagi ne wa iyaz billah to wannan magagin wajibi ne mumini su bi shi domin daga manzon Allah ya fito uswatun hasana ne duk abin da zai koyi ne baka buƙatar tambaya baka buƙatar tuhuma in dai manzon Allah ya ce kaza shikenan sam'an wadata makancewa kake baka gani ka komo in ce baka ji kurin ka aikata kaga manzon Allah kawai yana tsalle kawai ka tsalle in ka so sunna ce don haka wannan magagin ya zama sunna da kuke cewa ya hajiru Misa kuke bin wannan sunna din ballantana wa iyaz billah manzon Allah ba zai magana wajen hankali ba domin sumbatu da magagi wani nau'i ne na mai na hauka wanda tintintini dama an jefi manzon Allah da wannan junun din maƙiya kafirai ubangiji da kanshi ya kare shi ya tsarkake shi cewa shi ba mahaukaci bane ba ma dalla sahibukum wa ma gawa manzon Allah haka yake sallallahu alaihi wasallam da haka ba za a jingina manzon Allah wani abu wanda yake nau'i ne na hauka nau'i ne na cin mutunci wannan ka kalli kamar manzon Allah ka ce wai sun batu yake wai iyaz billah amma wannan ba cin mutunci bane ba wannan wai ba ba ba kece alfaman manzon Allah bane ba wanda da zaka gaya wa mahaifin wani daga cikin su wannan magana sai ya ji kaikai a ran shi mahaifinsa ya magana Ya ce kai ku shi da Allah sun batu yake ya zaka ji a ranka ballanta na fiye yan halitta manzon Allah la yaliqu bi sha'ani a ce wai yana magana sun batu domin duk motsin shi wahayi ne duk motsin shi abun koyi ne amma me aka aka rufe ido aka yi ta tawili aka yi ta kanikanci dan kar a zubar da kimar muslimu a ƙaryata a ce musulmi wannan abun ba daidai bane ba ko dai ruwayar a rushe ta dan a tsare mutuncin manzon Allah ko a ƙaryata littafin da marwaitan cikinsa don mutuncin manzon Allah ya tsira wannan ne ba za a iya ba don haka sai dai a zo a yi kanikancin da za a yi ƙoƙarin haɗa cewa wannan ba cin mutunci ba ne ba wanda ba zai yiwu ba la yaqbalu tawil duk mai tawili ba zai iya tawilin wannan maganar ba sai dai a yi don san rai kamar yadda haka malamai suka yi ka shiga cikin wanda suka yi wannan hadisin shari'a cikin malaman su ka ga yadda suka yi ta bunjin bunjin duk wanda ya kan matsalar sai ka raina wayan shi nan mun sa muku ɗaya daga cikin malaman wannan zamanin Dr. Gumi ya ce manzan Allah ya yi magana ta saba dukkanin ƙa'idojin musulunci. Da ya ƙaryata musulmi gware me gware ya jingina aibin zuwa ga manzan Allah cewa manzan Allah tabbas abin da Khalifa Umar da sauran sahabbai suka faɗa cewa magagi yake haka ne magagi yake da haka magagi za ka iya faɗan abin da yake ma ba musulunci ba kana iya yin shirka ma duk kawai manzan Allah ne maganar da ya yi. wannan ku kawo mun abin rubutu din duka wannan ta saba ka'idojin musulunci haka kuma malaman su daban-daban suka yi tabin jimfindin a ciki imamun nawawi wanda shine mafi kyawun sharhin da yau hadisan musulmu sharhi me ya faɗa akan wannan ruwayar daga cikin maganganun da ya faɗa bari ku ji zan karanta ta ne kur a mahallin sha'i ban so in kama maganganun su ba don ba shi nake bukata ba amma me nawa yace yace ittafaqa qaulul ulama maganganun malamai sun yi ittifaqi ala anna qaula umaru hasbuna kitabullah cewa faɗin khalifa umaru hasbuna kitabullah ku ji wannan magana bayan Allah al'umma musulmi nawawi ne ba zai iya karyata musulmi ba ya ce ƙarya ce dan darajar manzon Allah ta kima tsere ba amma bari ku ji abin da zai jingina sai ce ai faɗin da khalifa umar ya hasbuna kitabullah ya ce min kuwati fiqihi ƙarfin fahimtar sa ne ya fahimci manzan Allah abin da yake nufi fasar abin da Dr. Gumi yake faɗa kenan Dr. Gumi ba daga aljihun shi ya ɗauko ba wanda muka saka sai shi shi Khalifa Umar ya fahimci cewa manzan Allah ba wannan yake nufi ba wa nazrihi zurfin tunani da hangen nesa-sani. khalifa umar shi sa ya faɗi wannan magana. li'annahu kashiya bari ku ji me khalifa umar yake jin tsoro ya faɗi wannan Ya yace saboda khalifa umar yana jin tsoro an yaktuba umuran cewa manzon Allah zai rubuta waɗansu al'amura rubbama ajzu anha kila wa iyaz billah bina'an akan rubba aka jingina wa manzon Allah cewa batu yake rubbama wannan maganar nawawi ce rubbama ta iya yiwuwa wannan abin da manzon Allah yake so ya rubuta in ya rubuta ba za mu iya aikatawa ba fastahiqul uquba da haka sai su cancanci ai musu uquba da haka khalifa Umar hangen nesan shi da irin fahimtar da yake da ita ita ya hango ya hasashen shi kai ta fi iya yiwuwa abin nan da manzon Allah yake so ya rubuta ya je ya rubuta waɗansu abubuwa waɗanda mu ba za mu iya aikata su ba in kuma mu aikata su ba Allah zai kama mu dan haka ne yace me hasbuna kitabullah yace kada yi, littafin Allah ya wadata bari ku ji abubuwan mamaki daga maganar Nawawi sai yace su mansusatun domin maganar manzon Allah nassi ce yanzu fa suka ce magagi amma gashi shi mai shari yana cewa nassi ce kenan cewa ku kamun littafi ba galaba wajen uba ne ba nassi ne wannan ɗaya daga cikin makaras ɗin da nawawi ya ba ya ba wannan hadisi ɗin kenan wa arada an yasudda babal ijtihad alal ulama Allah ya sudda sannan khalifa Umar ya yi nufin kada ya rufe kofar ijtihadi ga malamai da haka ne ke azmuna kitabullah ya ilahi al'amarin addininmu ya kai irin wannan lalacewar? Da a ƙaryata musulmi gwara a jingina wa manzan Allah nau'in hauka? Da a ƙaryata musulmi gwara a jingina wa manzan Allah sumbatu da magagi? A zo ana kanikanci cewa lallai sai an wannan magana a'a ga dalilin faɗarta ga kowane babu wani dalili da zai sa manzan Allah ya yi umarni umarni min al'ali ila dani wajibi ne na sama ya bani ƙasa da shi umarni wajibi ne i'tuni fil amr ku kawo min wajibi ne su bi babu wani yau wanda sarkin garin su zai tara su dan bashi da lafiya ce ku kawo min kaza a ce ka kwarbi da shi magagi yake ba za a yi haka ba sai manzon Allah zai yi haka wanda yake da alaka da wahayi shine za a ce yana magagi shine za a ce yana sumbatu cewa gudun kila zai rubuta abin da ba za ka iya ba wannan su'u zanni ne Musulmi ya jingina khalifa umar cewa yana yawan manzan Allah mummunan zato kenan Manzan Allah da ya shekara 23 ku yaushe sau ɗaya ya taɓa ɗora muku wani abu wanda yake kuka kasa wanda shi alkur'ani ya faɗa mana ubangiji la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai ɗora wani takalifi sai me sai abin da za ku iya yaushe za ka yi tsammanin manzan Allah zai rubuta abin da ba za a iya ba da har za ka ce hasbuna kitabullah yaushe ake yi manzon Allah da ya zamanto rahmatan lil alamin rahama ne ga ga talikai amma ake mishi zaton zai iya rubuta abin da zai zamanto al'umma ba za su iya ba har za su iya fadawa uku ba don haka aka hana shi ya kamata a ce an jingina wa sahabin manzon Allah sahabin ma irin khalifa Umaru irin wannan mummunan zaton a ce shi yake wa manzon Allah bil mu'minina ra'ufur rahim haka Allah ya mishi stamfi manzon Allah shi ga mu'minai mai jin kai ne mai tausayi sai yau aka ce ga wani sahabi yana wa manzon Allah mummunan zaton cewa zai rubuta wani abu da ba za su iya ba wannan girmama sahabin aka yi me wanda aka jingina ma wannan zaton girman manzon Allah aka yi Da wannan ruwaya da Musulmi ya kawo na farko cin mutunci sahabban manzon Allah ne sannan kololuwa cin mutunci ne da keta alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokaci guda kuma ba littafin shi'a bane ba da haka ne mu muka samu irin wannan ba ma kallon wai a wani littafi aka faɗe ta ba ma kallon wani malami ne faɗa kurin an taɓa mutunci ƙarya ce shi kenan mu huta ba ka buƙatar a wurin kare mutuncin manzon Allah don kar ka zubar da mutuncin littafin musulmi ka ce mutuncin manzon Allah zaka bari a taba shi a bari a ci gaba da jingina mishi ya haju sun batu sai da kai tawili akan a madadin ka iya karyata musulmi ka bari a jingina wa khalifa Umar yana wa manzon Allah mummunan zato kamar yadda Nawawi ya kawo wannan shi yafi sauki akan ka karyata musulmi a saba wa manzon Allah sahabbai da yawa ba ɗaya ba biyu ba a cikin su hadda irin su khalifa Umaru manzan Allah ya ce su yi siki su ci arabu da shi har su yi yi tanazu da su daga sautinsu su a gaban manzan Allah wanda ubangiji ya hana an tahbida amalu amalukum antum la tash'un Allah sai ya rubuta aikin ba ku sani ba da daga murya kun a gaban manzan Allah wannan kuka musulmi yake tabbakawa akan sahabban da suka daga murya a gaban manzan Allah yawmul kamis wani ya fito ya ce mana a wannan ba wani abu bane ba sai mu ce wato ƙarancin fahimta ya kai ƙololuwa sahabin manzon Allah ne da shi yace musiba har ma ana kira abin raziyati yawmul kamis musifar ranar alhamis ibn abbas yake cewa yawmul kamis musifa an kira da ranar musifa wani yazo ya ce wai zai tawili wannan ba wani abu bane ba ga dalilin da yasa khalifa umar ga dalilin sahabbai suka ce suka kaza kaza da kaza da kaza ai ta kanikanci bayan shi sahabin da abin ya fara gaban sai yana cewa ya kira abin masifa har yana kuka kai kana cewa ba wani abu bane ba saboda ya san masifar da ya gani manzon Allah yana cikin rashin lafiya yana ayi kaza sabai sun rabu biyu wasu na cewa ai wasu na cewa ba za a yi ba ba kurin ba za a yi ba har ana jingina mishi abin da ba za a jingina limamin garin ku ba sun da magagi amma duka an ci bilis tunda a musulmi ya zo tunda musulmi ne ya kawo ba za a iya karaita shi ba dan kar a rusu aqida da haka musulmi gaskiya ne wa hadisin ya tabbata bari ai wa hadisin kanikanci da tawili a nuna ba wani abu bane ba afala ta aqilu mutane ba za su yi tunani ba shugaban halitta za a jingina irin wannan kazantar masu wannan kazantar a cikin littafinsu masu wannan dattin a cikin littafinsu masu aibata manzan Allah a cikin littafin su a cikin irin wannan yanayin su ne masu bakin cewa wasu suna aibata sahabban manzan Allah kana iya cewa manzan Allah a cewa manzan Allah sun batu yake yi magage yake baka ji komai a ranka ba baka ji an taɓa mutuncin shi ba baka ji dar ba baka ji cewa an keta alfarmar sahabban da aka jingina musu maganar ba duk baka ji wannan ba a'a idan ka yana kan wani sun ce wani asnamul arba wani fasiki wani azzalimi nan kafi fi ƙarfi wannan nau'i ne na munafunci in har za a taɓa manzan Allah a lokaci guda baka ci kuma ba amma wai aka ce wa an taɓa sahabban manzan Allah a lokacin ne zaka zare takobi wani girma wani matsayi sahabban manzan Allah yake da shi a muƙabalin manzan Allah ana gaya maka an jingina manzan Allah nau'in hauka kana cewa an zagi wani sahabi kuma a littafin ku kuma kun kasa fitowa ku karyata ba wani bawahabiye ko dan izala ko dan salafiya ko dan boko haram zai zo gaya maka ce wannan magana ƙarya ce sai dai ya tawili kamar yadda malaman su na kawo muku su magana nauyi wai suka lifa kuma ne hangen nesan su ne duk ƙololo fahimci suka gano manzan Allah kuskure abin ƙololo abin zai gano cewa manzan Allah dai shine ya kuskuren abin da ya umarta da shi ba shine daidai ba hanawa da suka yi ita ce daidai domin da ma an biye mishi da an rusa musulunci ana da alkur'ani kuma zai wani abu sai imamun nawawi suna cewa dan kai ya dora wani abu da yafi karfin mutane irin wannan mummunan zaton ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama masu wannan fa kasancar a cikin littafin su su ne masu tuhumar wasu suna zagin sahabbai a cikin littafin su bari mu bar wannan mu tafi magana ta gaba a cikin musulmi ɗin dai ruwaya ta biyu da zan karanta mana a cikin musulmi ɗin musulmi ya yi littafi guda ya kira shi da kitabu sifatul munafiqin littafin siffofin munafikai mun gama da waccan ruwaya ta farko kun ji yadda aka jingina wa manzon Allah cin mutunci aka keta alfarmarsa aka hada haddasa habban a cikin littafin da sun yadda babu ƙarya muna jira mu ji masu kira su kirawo mu ji su kuma wani tawili da su irin nasu mun ji na malaman su wanda muka sa kaset din shi da wanda na karanta ɗaya daga cikin su yanzu to a ciki dai shi wannan musulmin da aka ce duk abin da ke cikin shi gaskiya ne amma fa a wajen wahabiyawa 'yan boko haram ‘yan izala salafiyun. Domin da yawa daga cikin ‘yan uwa sufaye musamman ‘yan tijjaniya bil akhas irin wayannan gurbatattun hadisan suka taɓa janibin manzon Allah ba sai da su ba ba a musulun ba ko a wani littafi suka su ina daga cikin da da samu na tun farko mukaddima ta ta farko nake cewa wannan raddi ne zuwa ga wayannan wahabiya yan boko haram littafin ya sunan shi kitabu sifatul munafikin hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da saba'in da hudu me yake cewa haddasa abu bakar bini abi shaiba haddasana abu usama haddasana ubaidullah bin umar an nafi'in an ibn umara kala abdullahi bin umar wannan ruwaya ce da muslim ya kawo me yake cewa ya ce lamma tufiya Abdullahi Abdullahi ibn Ubay Abdullahi ibn Ubay Ubay ibn Salul shugaban munafikai wanda aya ta sarraha shi cewa shi munafiki ne lokacin da ya mutu ja'a ibnu ɗansa Abdullahi bin Abdullah shi ma sunan shi Abdullah ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda shi musulmi ne shi mumini ne babansa shine shugaban munafukai amma shi Allah ya taimake shi ya yi imani da manzan Allah da haka lokacin da shugaban munafukai dana ibnu Salul ya rasu ɗansa Abdullahi sai ya zo wajen manzan Allah da ya zo wajen manzan Allah me yace an yu'tiyahu qamisahu sai ya roki manzan Allah akan manzan Allah ya bashi rigarsa me zai da ita yukaffinu fihi abahu ya je wa mahaifinsa likafani da ita fa'adahu manzon Allah ya san fa munafiki ne sai ya dauki rigar sai ya bayar sun masalahu sannan kuma sai ya roki manzon Allah an yi salli alaihi cewa manzon Allah ya yi mishi sallah faƙama Allah manzon Allah bai ki ba tare da ya san munafiki ne sai ya tashi zai masa sallah faƙama rasulullah li salli alaihi manzo Allah ya tashi domin ya mishi sallah to ku ji mahallin ku ji abin da muslimu ya jingina wa khalifa Umar cewa yayi wa manzon Allah wanda ni da kai ba za mu yi wa mahaifinmu wannan ba kai babban yayanka in kana ganin kima shi da mutunci shi ba za ka yi mishi abin da muslimu ya jingina cewa khalifa Umar yayi wa manzon Allah ba lokacin da manzon Allah ya tashi zai yi mishi sallah fakama Umar faqama umaru sai kalifa umar ya tashi fa'a haza bi saubi rasulullah sai ya rike rigar manzan Allah Manzan Allah ta yi sallah sai ya rike rigarsa kinaya ta cewa ba zai bai sallar ba faƙala bayan ya rike rigar manzan Allah sai ya ce ya rasulullah ya manzan Allah a tusalliya alaihi yanzu za ka yi mishi sallah wa qad nahaka Allahu an tusalliya alaihi bayan Allah ya hana ka kai mishi sallah wannan ita ce fahimtar wa khalifa umaru in ji wa in ji muslimu kala rasulillah sai manzon Allah ya ba wa khalifa umar amsa sai ya ce da shi ma kayyarani Allah Allah kai ne ka fahimci an hana ni ba hana ni akai ba Allah zaɓi ya bani sai karanta mishi aya faƙala manzala ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra ka nema musu gafara ko kar ka nema musu gafara kai in ma ka nema musu gafara ko da sau 70 ne har manzon Allah ya kare a cikin ruwa yace wasa uziduhu ala 70 yace da na san in nayi kare akan 70 din Allah zai gafarta musu yace da nayi bil mu'minin raufur rahim rahamar manzo Allah wa kurin ga mu'mini hatta munafikai yana tausaya musu yace da na san in na ƙara a kan saba'in nan, Allah zai musu gafara ya ce to da na ƙara a kan saba'in nan. Khalifa Umar ya fahimci an hana manzan Allah sallah ne Manzan Allah ya ce mishi a'a fahimta ka kuskure ce zaɓi aka bani amma duk da haka mai Khalifa Umar sai ya dage ya ce kala innahu munafiq munafiki ne aibu na farko da musulmi ya jingina wa Khalifa Umar shine mai. jingina mi cewa ya rike manzan Allah ya rike manzan Allah riga manzan Allah ya tashi zai wani abu yau ko mahaifinka ne kaga zai wani abu kuskure ba za ka hana shi ta hanyar jawo mishi riga ba ba za ka hana ba babu wanda zai wannan malaminka da kake ganin girmansa dan ka fahimci sai aikata na abu kuskure sai ka je ka rike rigarsa ka ce da wannan da wannan usulubin za ka yi mishi gyara ballantana sayyidul khalqi ajma'in manzon Allah ne yau wani ya fahimci zai yi kuskure zai yi abin da Allah ya hana shi da wani usulubi zai nabbahar da shi shine usulubin ya je ya rike rigar manzon Allah ya ja masa riga ta baya musulmi ya jinginawa khalifa Umar in ta tabbata wannan maganar wannan abin da khalifa Umar ya cin mutuncin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam cin mutunci ne domin kamar yadda fara ni da kai ba za mu yi wanda muke ganin girman sa ba ba wani wanda zai ko su wahabiyan ba wanda yau dan ya ga ɗaya daga cikin shugabannin malaman sa ba wahabiya zai wani abu ya je ya jari gas ya ce ba za ka yi ba na farko kenan na biyu da khalifa Umar ya ce ga fahimtar sa manzo Allah ya kawo fahimtar sa me ya kamata ya yi sallamawa ko ya ci gaba da ja sallama ma kana lil mu'minin wala lil mu'minat idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khira min amri mu'mini namiji ko mu'mini mace in dai Allah da manzo suka yanke hukunci suka zartar da wani abu to ba su da zaɓi tunda har manzon Allah ya zartar zai yi sallah ba kurin zai zartar ba bayan ka faɗi fahimta kama ya zartar maka cewa shi ga abin da ya fahimta shi ake wahayin shi Jibril yake gaya wa ayar shi ya fahimci cewa zaɓi aka bashi ya kamata ka ajiye fahimtar ka ne ka ɗauki fahimtar manzon Allah ko ka fahimtar ka zaka dage a kanta amma tare da manzon Allah ya cewa fahimtar ka kuskure ce ni na fahimci wannan ayar tana ta bani zaɓi ne in yi ko kar in da dan na zaɓi in yi babu laifi tunda zaɓi aka bani amma sai shi gwada cewa shi mai kala innahu munafiqun munafiki ne fa manzon Allah bai san munafiki bane ba ya san munafiki ne tun da ya tashi zai yi sallah menene naka naka kurin sab'an wada'atin ne shi ake wahayin nan shi aka sako da ayin nan me naka ma na tuhuma da bin diddigi da har zaka rike mishi riga ka ce ba zai sallah ba akwai wani wanda zai wa mahaifinsa haka ko shehunsa ko malaminsa rike ganin mutuncinsa da irin wannan usulumin da musulmin ya jingina wa khalifa umar yawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi fa salla alaihi rasulullah manzon Allah sai ya rabu da shi tunda shi ga abin da ya fahimta yayi mishi sallah bayan ya gama sallah kuma fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da aya wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri inda abin da manzon Allah yayi kuskure ne to da aya ta gaya mana a a lokacin ne sai aya ta sauka to daga yanzu ba zaɓi bane ba kada ka sake wa ɗaya daga cikin su sallah Allahu akbar ku shiga cikin tafasirin malaman shi'a da ake cewa suna zagin sahabbai ku ga ya suka fassara wannan aya su da ake cewa inda shi'anci shine zagin sahabbai da cin mutuncinsu musamman irin su khalifa da umar da ake ta faɗa shine muradin malamu to da suka zo wannan ruwa sai su ɗauke ta su riƙe ta amma ka shiga cikin tafasirin mu ka gani malaman mu waɗanda ba za su iya raunata magana ba domin akwai ruwaya a cikin me a cikin littattafan mu amma mursala ce waɗanda ba su iya jefar da ita ba ka kalli ba su iya jingina wa sahabi ba wanda inda kin sahabban suke inda cin mutuncin sahabban shine burin su da sai su jingina mishi sai su jingina wa khalifa Umar kamar yadda musulmi ya jingina wa khalifa Umar wannan cin mutunci amma malamu ba su yi wannan ba ka karanta kaga sharifin murtala ya fassara ayar saboda ya shi duk da cewa kasance ta mursala bai iya jefar da ita ba amma bai jingina wa khalifa umar ba waye rike mishi riga da ya tashi sai abdullahi bin salul sallah sai ya ce fa akhadha jibrilu bi saubi sai jibril ya rike rigan shi bai iya jingina wa khalifa umar ba amma kuma shuni ake cewa suna zagin sahabbai su wayanda ba sa ragin shi shine yau babu kunya babu tsoron Allah gashi ƙoro-ƙoro a cikin muslim musulmi yana cewa khalifa Umar ya riƙe rigar manzon Allah ya hana shi sallah daga cikin malaman mu kuma wasu ma sun ce ruwayan ma kwata-kwata ƙarya ce saboda me saboda ta ci karo da ayoyin alkur'ani mai tsaki kamar yadda Allah mutu taba ya faɗa a cikin tafsirin mizan karkashin wannan ayar mutane su duba ce, mawdu'a ce wannan ruwayoyin suka kawo duka dukka ya kawo ruwayoyin ahlus suka ce khalifa umar ne khalifa umar daga karshe kawo su ruwaye daga cikin littafan mu amma ce, wani duka mawdu'ai ne ba rancen isnadi ko mutane ce saboda me saboda sun saba da littafin Allah alqur'ani babu yadda za a ce manzon Allah bai fahimci istaghfir lahum ba mahallin bane insha Allah in ta kama zan karanta dalilan shi amma dai mawdu'a ce saboda ta saba me ta saba da alqur'ani mai tsarki malaman da ake cewa suna cin mutuncin Khalifa da Umar ba su iya fassar wannan ruwaya da so a littafinsu ba akan Khalifa Umaru sai malaman da suke tsarkake sahabbai suke girma sahabbai dakarun kare sahabbai yau shine irin su musulmi suke faɗa mana Khalifa Umar ne rike manzon Allah riga ni da kai kowa ya san cewa wannan bai dace ba muridi na gaske ɗalibi mai biyayya da ladabi ba zai yi malamin sa haka ballanta na manzon Allah manzon Allah fa muke zance ba wani ordinary mutum ba ordinary shugaba ba za a yi mishi wannan gyaran da wannan usulun na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau da zaka karanta kaga albani albani marwayacin hadisi zai wani abu ba za ka je ka riƙe rigar shi ka ce mishi kuskure bane ba da kuma zai kafa maka dalili ka ce ya tambaye ka ce mai dalilin ka ka ce ai saboda hadisi kaza ya ce maka kai wannan hadisin kai ka fahimce shi kaza ga yanda faɗi shi ke na san za ku sallama mishi ne dan ka san ya fi ka sanin hadisi kana iya sakin fahimtar ka a fahimtar hadisi ka ɗauki ta albani amma kana iya jingina wa kalifa Umar cewa ya ki sauke fahimtar shi ta wannan ayar cewa hani aka manzan Allah ya ɗauki fahimtar manzan Allah ta cewa zaɓi aka bashi bai iya wannan ba shi abin absaɗi shai da kai zaka iya yi amma kana jingina wa khalifa Umar da kake ci mishi radiyallahu anhu kake girmama shi amma ya kasa yi manzon Allah irin wannan abin da kai zaka iya yi yana ci mishi innahu munafiqun tare da manzon Allah yana cewa kuskure ya fahimtar taka afala taqilu wani irin tunani al'umma suke wannan ba abin da muke karanta ba a cikin littafin shi'a ba ba malamin shi'a abin ya kawo wannan tabargazar ya kawo wannan kazantar ya kawo wannan dattin da ake yi wa manzon wannan uslubun wannan mummunan mu'amalar da ake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sahabbai suke mishi sahabban ma kuma wa khalifa Umaru na biyu bayan khalifa Abubakar shine musulmi yake cewa ga irin ta'awulin da yake da manzon Allah bayan wancan ruwa ya ta farko ya ce ya faɗa mana ya gaya manzon Allah magagi yake ya bijire umarnin shi nan kuma yana ganin cewa a'a ai ban bayan nan ba kenan ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba yake saba wa umarnin manzon Allah nan kuma gashi yana ganin cewa manzon Allah ya tashi zai wani abu ya ce Allah ya hana ka da kai har ma wasu suna wai wannan wai dalili ne na falalar khalifa Umar ya ci mutuncin manzon Allah amma falala ce gare shi domin wai aya daga baya ta zo ta sauka ta goyi bayan ra'ayin khalifa Umar yana da cikin kusus wuraren da ya saba da manzon Allah amma kuma aya ta goyi bayan shi ba ta goyi bayan manzon Allah sai karsa waye annabi wa Allah ya turo waye ce abi haka mutane suke tunani haka aka wanke mutane kwakwalwan falala ce wannan ta galifa umar ya saba wa manzon Allah Allah ya goyi bayan shi mutafi ruwaya ta gaba ta uku wacce in ban tsawaita ba zai zamanto zan rufe da ita ita ma dai a cikin musulmin ne yau duka yana cikin musulmin a cikin musulmi baya ce wacce ta zo ƙarƙashin me ƙarƙashin babi sunan babin shi ne me ad-dalil ala anna man mata ala tauhid dakala aljanna qat'an sunan babin shi ne duk wanda ya mutu akan kaɗaita Allah to tabbas zai shiga aljanna wannan shine sunan me sunan babin a cikin kitabul iman na littafin muslim shine kuma hadisi na hamsin da biyu ina su masu ne. su ji abinda musulmi ke ƙara ji na kalifa kuma da yake cewa in ka ce mulki hadisi yana da tsoro zan faɗi hadisin in samari sai in karanta mahallin shahidin wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tare da sahabbansa hatta kalifa Abubakar a cikin ruwayar yana ciki dan ya faɗa ya ce ma'ana abubakar wa umar da khalifa umar kaga manyan sahabban duka suna ne suna ciki sai manzon Allah sai ya bar wurin ya tashi suna yana cikin sai ya tashi ya bar wurin su sai ya tafi na waje san inda ya tafi ba Abu Huraira sai yake cewa sai muka ji tsoron kada fa wani abu mummuna ya je samu manzon Allah sai inda ya tafi ba kada musu da kai su je su cutar da shi ko wani abu haka suka damu sai shi Abu wuri da shi ne sai shi fara tashi ya tafi neman ina manzan Allah ya shiga gudun kada wani so wani mummunan abu ya taɓa manzan Allah can sai dai same shi a cikin wani wata gona to su ansar da katanga katangaggiya yana duba da kira samu ya kutsa ya shiga inda manzan Allah ya sula, ina ta neman ka ban same ka ba sai manzan Allah ya aike shi to shine mahallin shahidin mu da manzo Allah ya aike shi suka haɗu da ban sani ba al'umma ko suna bina kun ji yanda aka ce khalifa umar ya ce magage yake sumbatu yake ji musulmi. kun ji yanda Musulmi ya ce Khalifa Umaru ya riƙe rigar manzon Allah ya hana shi sallah. Yanzu kuma ga abin da Musulmi zai jingina wa Khalifa Umaru cewa manzon Allah ya yi aiki ya kori ɗan aikin. Lokacin da Abu Huraira ya shiga wurin manzon Allah bayan ya same shi a wannan wajen, faƙala sai manzon Allah ya ce ya Aba Hurairata. Ya kai Abu Huraira. Wa na alaihi Abu Hurairah yace sai ya bani takalmansa. Ƙala, da ya bani takalmansa sai ya ce da ni, Izhab bin alayya hataini, tafi da wayannan takalman na guda biyu, faman ta min wara'i hazal ha'id, duk wanda kaje ka samu a bayan wannan ginin, wannan katangar da muke, yashhadu Allah ilaha illallah, ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah. mustaiqinan biha qalbu zuciyar shi ta kudirci haka ta yadda da haka fa bashirhu bil janna to kai mishi aljanna bil mu'minina raufur rahim can manzo Allah ya ce in muku rubutun da in ne muku har abada ba za ku kwata ba saboda soyayya da yake mana aka hana shi aka ce ma gage ki sun batu ne muna da alqur'ani ku kyale shi nan gashi ya aiki ya aiki ya aiki Abu Hurairah yace ka zagaya nan bayan ginin nan duk wanda ka fara haɗuwa da shi in dai yayi imani da Allah har zuciyarsa imani na gaskiya to ka albishir da aljanna fa bashiru fil janna Abu Hurairah ya karba ya tafi aiken wa aiken manzon Allah sallallahu alaihi wa dan aiken manzon Allah shikenan fakana awwala man laqit Umar yace ina tafiya a hanya wanda na fara haɗuwa da shi Umar shine Umar fakala sai Umar ya ganni ban kai inda aka aike ni ba sai ce mahatanin naalani ya abu huraira wa'annan takalman guda biyu fa me labarin su ya abu huraira fa qultu abu huraira yace sai na faɗa mishi hatani na'ala rasulillah waɗannan takalman manzon Allah ne ba asani bihima ya aike ni da su mallakitu yace wanda din na iske shi na riske shi na haɗu da shi yashhadu Allah ilaha illallah ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah mustaiqinan biha qalbu zuciyar shi ta yadda da haka ta gaskata yace bashartuhu bil janna in mishi albishir da aljanna daga manzon Allah manzon nan da layin duku anil hawa manzon nan mai bonanza aljanna kun haɗu da Umar ya Khalifa Umar ya haɗu da wa Abu Huraira a hanya ina zaka da wannan takalman ya ce mishi manzo Allah ne ya aike ni gashi gashi gashi kaza me ya kamata Khalifa Umar ya da aka ce mishi manzon Allah ne yau ka fito waje sai ka ga kaninka da kwano kai ina zaka da wannan kwanon ka ce mahaifiyarmu ce ta aike ni umma ce ta aike mu za ka koro wannan ka ce ka ce mishi tafi ba za ka je ba ko baba ne ya aike ni wannan abin da ni ko kai ba za mu iya aikata shi akan uba ko uwarmu ba ita ce muslim ya jingina khalifa umar ya yi a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abu hurairah ya faɗa mishi wannan cewa manzon Allah ne aike ni kaji yanda aka yi me mishi fadaraba umar biyadihi baina sadayya yace sai khalifa umar ya ɗauki hannun sa ya daki ƙirji na ya hankaɗe ni fa listi sai na faɗi irin ina irin zaman yan bori ɗin nan ya fadi dabar akan mazaunansa na sake sunan listi daga cikin sunan da ake kiran dubur duburan mutum kalma ce da in ka faɗa ta da kaman batsa batsa a ciki shi yasa ban faɗe ta inda take ba amma kinaya je da kikirjin sa sai ya faɗi zaman dabaro in ji Bahaushe zaman yan bore ya faɗi akan mazaunansa guda biyu faƙala wannan dukan da ya mishi hai ta kai ga ya faɗi ƙasa zaune sai kuma ya kalle shi ce da shi irji ya aba hurairu koma an faɗa maka manzan Allah ne ya aike aiken nan kuma na alkhairi ai wa mutum albishir da aljanna duk wanda aka haɗe shi amma ka daki ɗan aiken har ya faɗi ƙasa sannan ka kore shi ka ce ba zai ji ba ya koma wannan ya dace da haƙƙin sahabi ya aikata wa manzon Allah wannan ya dace a yi manzon Allah haka wannan girman manzon Allah ne idan ka girma ɗan aikin manzon Allah wa girma manzon Allah ka girma in ka ci mutuncin ɗan aikin manzon Allah mutuncin wa ka ci mutuncin manzon Allah manzo Allah ya aike shi kai ka dake shi har ya faɗi manzon Allah ya ce ya je waye wani abu kai ka hana shi zuwa ka ce ya koma ba zai je ba wannan girmama manzon Allah ne darajarta manzon Allah ne faqala ya ce irji ya Abu Hurairah koma ya Abu Hurairah faraja'tu ila rasulillah shikenan Abu Hurairah bai ji ba tunda ya bugu hatta kai ya faɗi assalamu alaikum sheikh na'am a afuwan shek yau sai a yi haƙuri da ni a hausa suka ce yau da gobe sai Allah lalle yau mun ranar yau da gobe sai Allah gashi nan sai dauki ba daɗi muke da network yana bani ciwon kai kwarai sosai a don haka sai a yi haƙuri kar a ga kaman ina ɓuya. a babu komai babu komai insha Allah babu komai masha Allah muna yi wa malam Muhammad Ibrahim barka da shigowa eh gashi nan ya shigo ina ga Assalamu alaikum Malam Muhammad. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Um, Wato Malam Muhammad, ka ga network yana bani wahala ka ce bari ka kamun ɗauki ko? Yawwa, shi sa idan ka dawo ni zan sauka, amma muna bibiyan malai To ka yi ƙoƙari, na gode Allah ya saka da alkhairi. Na'am, in ci gaba ko? Na'am, Sheikh, bismillah. sai sai me sai ya kora shi farajatu ila rasulillah abu hurairah yace sai na komo wajen manzon Allah fa ajhashtu buka'an ina sharbar kuka wa rakibani umaru khalifa umar ya biyo bayana fa iza huwa ala asr yana bin bayana duk da duk fa qala li rasulillah da manzon Allah ya gani na komo sai manzon Allah ya ce malaka ya aba ta, me ya sami ka ya aba huraira gashi kana sharbar kuka ko baka je aikin da ne maka ba qultu abu huraira yace sai nace ce laqitu umara na hadu da khalifa umar fa tuhu billazi ba'asani bihi ba'astani bihi sai na bashi labarin aiken da kai mini fa da raba baina sadayya darbatan sai da kikirji na yace kharastu listi hasira na faɗi akan mazaunai na ƙala irji ya ce koma. Wato Abu Hurairah ya maimaita nafsin abin da ya faru tsakanin shi da Khalifa Umaru. Faƙala lahu Rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalli Khalifa Umaru ya ce ya Umaru ya kai Umar ma hamalaka ala ma fa'alta me kai ka aikata abin da kai. Can Khalifa Umar Abu Hurairah ya bashi labarin cewa manzon Allah ne ya aike shi. ga kuma aiken aiken na alkhairi ne amma ya dike shi ya koro shi ce ba za shi ba gashi an zo yanzu gashi a gaban manzon Allah Abu Huraira da yana tunanin ƙarya ya mishi yanzu a gaban manzon Allah yana ƙara maimaita abin da ya faru cewa aiken na manzon Allah ne mu ɗauka a can kila yana tuhumar Abu Huraira da ƙarya ya faɗa yanzu gashi ya zo ya maimaita abin da ya faɗa mishi kuma a gaban manzon Allah kenan ya tabbata gaskiya yi me ya kamata a yi sallama ko ja tare da haka mai khalifa Umar ya inji Muslimu da manzo Allah ya ce mishi ya Umaru ma hamalaka ala ma fa'alta me kai ka aikata abin da ka aikata Ali ce ya Rasulullah yace ya manzon Allah bi abi wa anta ummi mahaifina da mahaifiyata fansa a gare ka aba asta aba hurairata bin alai shin kai ne ka aiki abu huraira da wa'annan takalman naka mallakiya yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbu cewa duk wanda ya haɗe shi ya shida babu an da gaskiya sai Allah kuma zuciyar shi ta aminta da haka basharhu bil janna kai mishi albishir da aljanna kai ne kai mishi wannan sabon? sai manzo Allah ya tabbatar mishi yace qala na'am ni ne la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yau ko ni ko kai akwai wanda zai mu'amala da mahaifinsa irin wannan mu'amalar da musulmi yake cewa khalifa Umar ya yi da manzon Allah mahaifinka ya aiki wani ka dake shi ka kore shi ku je gaban mahaifin ya maimaita maganar ka ƙara buɗe baki ka tambaye kai ne ka ce ayi kaza mahaifin ya ce maka eh ni ne ya kamata ka ƙara yin magana na fiye yan halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da aka yi na abubuwan ya ƙara tambayar manzo Allah ya ce mishi na'am ni ne layin tuku anil hawa kenan duk abin da manzo Allah ya faɗa dinnan, wahayi ne amma bari ka ji me khalifa Umar ya ce in ji muslimu da manzo Allah ya ce ne kala sai khalifa Umar ya ce fala al to kada kai haka kada ai kenan in ji muslimu in muka haɗa wannan ruwaya da ruwaya mu ta farko kenan ba kurin a rashin lafiya bane khalifa Umar yake hana manzon Allah yin abu Idan can an fake da cewa ba shi da lafiya ne ake jingina mishi magagi da sumbatu, nan kuma lafiya ƙalau manzon Allah ya ce a yi Khalifa Umar ya ce ba za a yi ba. Ina masu tawili, ina kanikawa da Allah a fito. Idan can an fake da rashin lafiya da malamai suka ta kai kawo kar mutuncin musulmi ya faɗi, sai hancin shi ya faɗi ƙasa, da aka bar a keta alfarman manzon Allah a ce magagi ne sumbatu ne akwai alkur'ani nan lafiya kalau babu ciwon kai babu komai manzon Allah ya ce a yi gashi khalifa Umar yana cewa fala taf'al kada ka aikata me dalilin ka fa inni aksha an yattakila nas alaiha ina tsoron kada mutane su dogara da wannan albishir din naka kana mutane a bishi dan aljanna haka kurin ba su yi aikin komai ba ina jin tsoron kada mutane su dogara da irin wannan albishi din fakallihim ya amalu kyale su su nemi aljanna da aikin su kyale mutane su yi aiki su nemi aljanna amma wannan yi musu albishi din suna zaune mutum bai aikin komai ba. Ka ce kai mishi albishi din aljanna ni ina tsoron kada mutane su dogara da wannan su daina yin aiki wannan ita ce fahimtarsa don haka ne ya kori dan aikin manzon Allah ya ce ba za a yi ba aka daga wannan zalama ya ƙara maimaita aka tambaye manzon Allah ya ce eh ni ne duk da haka yace ce to manzon Allah kada ka yi saboda wannan dalilin bil mu'minina raufur rahim din duka ba za ta yi ba aljanna fa da ruwayoyin ku suke cewa aikin mutum baya kai shi akwai wani wanda aikin shi ne zai kai shi aljanna babu wani wanda zai ce aikin sa zai kai shi aljanna sai da rahamar ubangiji sallar tamu da azumin namu da su kansu an karba ko ba karba ba sun cika sharɗai ko ba su cika sharɗai ba su ne za a dogara da su sannan wa'anda sauran wa'anda manzon Allah ya musu albishi da aljanna fa kafin wa'annan da wa'anda suka biyo bayan shi shi kanshi wanda ya hana ayo mutane albishi din aljanna in ji muslimu yana cikin waɗanda kuma a kusuna da ruwaya cewa yana cikin ashar mubashirin bil janna me yasa su ba a ce ai watsi da wannan ba da wannan bishara ba a bas su aikin su aka ce duk an musu albishi da aljanna su su goma banda wasu ɗaiɗaiku nan da can sai yanzu ne za a ci a bar mutane su yi aiki wannan albashi din kada mutane su dogara da ita shikenan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fakalli ya ce to kyale su kamar yadda can aka ce da ya ce karka mishi sallah ya rike rigar manzo Allah kada kai sallah duk da kaza da kaza aka samu wannan sabanin karshe aka ce aya ta zo ta goyi bayan khalifa Umar shi yayi daidai aka ce wala tusalli ala ahadin nan ma sai aka ce a da aka gama wannan duka sai manzo Allah ya ce shikenan kyale su yanzu albishir din kada ai na janye albishir ina abin mutane su yi aiki su samu aljanna da aikin su kalli fa yanda ake yanda musulmi yake faɗan khalifa Umar yana mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duka mu'amalolin nan guda uku babu wacce ba ke ta abin manzon Allah bace ba manzon Allah ce ku kama abin rubutu suke. a ce magagi ne sun batu amma san da yace su tayi su bar wajen ba su ce magagi bane ba aya ta ce kada ku daga murya a gaban shi suka daga aya ta ce in kun yi zai ku kuma zuwa gare shi suka ki koma zuwa gare shi Manzan Allah ya tashi zai sallah aka rike rigar shi aka ce ba zai ba yace shi ga yanda fahimta aka ce duk da aka kyale shi munafiki ne wanda za a yi wa sallah ƙarshe ma aka ce falala ce ma aya ma ta zo ta goyi bayan wannan tasarrufin mummuna da aka jingina Umar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan kuma lafiya kalau ma gashi manzan Allah ya aiki an koro dan aikin an dake shi an sa shi kuka an daga manzan Allah an maimaita magana ya amsa cewa eh aikin sa ne shi ya ce ayi amma ana cewa kar ayi duka wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake mu'amala da shi irin wannan gurɓatattun hadisan su ne muka ce ba mu yarda da su ba in ka same su a littafan kowane littafi ne ƙarya ce kowa ya faɗi su kuma bai dace da haƙƙin manzon Allah ba amma ga su duka musulmi ya jingina wa sahabi na biyu mafi daraja a duniya wahabiya izala salafiya boko haram khalifa umar duka wa'yan tasarrufa din munana ya jingina cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ci mutuncin sahabban an ci mutuncin manzon Allah kullu wanda shi tafi damun a ce manzon Allah yake wannan ta'amulin da shi amma mutane ba su jin komai ba su damuwa masu wannan taɓar-gaza, masu wannan kasantar a cikin su suka gaskata su ne masu bakin tuhumar suna zagin sahabban manzon Allah amma su kalli abin da malamansu a littafinsu suke jingina wa sahabban manzon Allah suna aikata wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta'amuli da ma'amalar da ɗan aikin mahaifinka ba za ka yi mishi ba ballantana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ya haifar ba kurin wannan ba ƙarshe a zaman da ya gabata na kawo muku riwaya a cikin nisa'i ƙarshe yana iya buɗe baki nisa'i ya jingina wa khalifa cewa yana rantsuwa da Allah sai ya hana abin da Allah da manzo suka ci in ka rasu me me ka fitar Don haka izala wahabiya salafiya wannan muguwar aƙida suka tushe a cikin musulmi kuma an ce duk abin da ke ciki gaskiya ne. Cin mutuncin manzon Allah da keta alfarman shi da rashin sanin darajarsa da ƙimarsa. Kuma sahabbai ne aka ce sun yi wa manzon Allah shi a cikin su So su sun girma cin mutuncin sahabbai malamin sahabbai ma ba su bari ba. Ba gallan darajar shi suke ba sanin ƙimar shi da mutuncin shi suka yi ba. amma sai kara ɗin kare sahabbai an ce wani fasiki an ce wani azalimi an ce wani asnamul arba an ce wani fajiri ne an ce wani kaza ne kana cin mutuncin manzon Allah kana cewa mishi kana jingina mishi nau'i na hauka yana cewa ai kana cewa ba za a yi ba wanda wannan sabawa Allah da manzo ne har abin da zai iya kai ka haddin kafirci amma duk wannan ba komai bane ba a wurinka ka danne wannan ka tafi kallon wasu saboda maslaha ta aƙida so a daina mutane yan birin-birin, wannan mun fara fitowa da su ne insha Allah a zama na gaba za a ji abin da suka fi wannan abubuwan da malaman suka faɗa na keta alfarma manzo Allah da rashin sanin mutunci da darajarsa wallahi ko sarkin kasuwar garin ku ba za a yi wannan mu'amala da shi ba lantana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sauran lokacin mu Malam Abu Jafar mu amsa tambayoyi insha Allah saboda ya dan mu wuce lokaci insha Allah na'am to Allah ya taimaka a duba da yau na haɗu da tangarɗa sosai yau na haɗu da mushkila na sadarwa ƙwarai matuƙa a don haka masu bibiyar mu muna ba ku haƙuri sosai a ba daga gare mu bane mun yi iyayen mu a wannan shine dama al'adan dan adam yau da gobe a dole akwai gajiyawa wata ran wani abun zaka iya yin ka kaga bai yi yadda kake so ba to matsalan sadarwa da muka samu muna ba ku haƙuri a kamar yadda kuka bibiye mutum daga farkon lokaci har wa zuwa yanzu a kofan kira a buɗe take ko in ce hanyar kira a buɗe take dukkan waɗanda suka bibiyo mutum daga farkon lokaci zuwa yanzu a insha Allahu za mu ba da dama a na wasu lokutan da suka rage mana a tambaya ko ƙarin bayani a karatun da Sheikh ya yi mana insha Allah a gabanin Sheikh mu samu kira na farko a duk da muna da kira na farko a ƙasa amma ba za mu ba shi dama magana ba a insha Allah sai ya jira mu wasu 'yan lokuta. Shek kamar yadda kake ta yawan faɗin Boko Haram Boko Haram a karatunka yana daga cikin abin da yake ɗaurewa mutane da yawa kai sosai kamar ko mu kanmu ɗin. A bayan su yau 'yan izala an ka kira su Boko Haram mu muna gani su ma kansu suna a ɗauki ba daɗi da Boko Haram ɗin suna inkari su ma to amma idan ka zo sai ka ce Boko Haram sai wani ya ce a'a to shek baya taba shaksiya amma kuma gashi yana magana kamar taba shaksiya a don haka shek muna gani su yan izala an samu daga cikinsu ko ana samu za ka ga wasu har sun yi zama da su yan boko haram din a wasu lokuta kuma hasali a karatuttukansu da maganganunsu yana sabawa juna kuma suna inkari wanda su kansu 'yan boko haram din suna kaiwa su izala hari ta kowane bangare in sun tashi suna kan mai uwa da wabi to amma idan ka zo sai kana cewa boko haram wahabiyawa boko haram da kamar iya yan izala ka tsaya wani ma zai ce dama dama to amma su yan izala tsarin su daban su ma boko haram tsarin su daban hasali ma ba a taba samun wani dan boko haram ba ya zo ya ce shi dan izala ne su ma suna kiran kansu da wani suna na daban to amma idan an kira su a haka wani ya ce ai an yi zalunci bayan ba haka abin yake ba a ban sani ba shak yana da abin fada a kai kowane tsokaci zai yi a kan wannan abin da aka yi mana ne muke yi mala abu jafar abin da aka yi mana ne muke yi mutanen da ake ɗauko a su mun ce ba ma tare da su mun ce ba ba mu yadda da su ba su ma mutanen sun fito sun ce ba su yadda da mu ba su sun ma kafurta mu sun ce mu ba ma 'yan shi'a bane ba amma kuma maganganunsu ne ake ɗaukowa a ce mana sai mun yadda saboda kurin sun kira kansu me sun kira kansu 'yan shi'a. 'Yan Boko Haram kowa ya faɗa sunan ƙungiyarsu me jama'atul ahalis sunnati litajdid sun kira kansu ahalis sunna shikenan sannan littafan da muke karantawa cikin su ma sun yarda da su malaman izala wahabiya salafiya malamin su babba shekul islam da shi suke suke suke koyi shugaban boko haram din nan yana ne bai ya faɗa ya ce malamin su ne har yana mishi addu'a Muhammad bin Abdul Wahab ba su ne malaman wahabiyan izala salafiyan su ma su ne malaman su na sun saba a wasu nukutan nan da can cewa su kila sun yarda su je su kashe mutane babu digare babu dalili kila wayannan su ba sai da ba mu sani ba ko taqiya suke yi domin shi wanda ya tsokono maganan maganganun suna cewa taqiya yake da ya samu dama abin da yan boko haram suke zai yi domin ya furta ya ce ya faɗa duniya ta sani ba na koyan abu bane ba yana da mutanen da idan ya ce su je su kashe mutum za su kashe me yan boko haram suke yi su kurin bambancin usulubi ne da kaifiya su suna fitowa su yi boro su kuma suna taqiya suna jiran lokaci da samun dama amma aqida ɗaya ce mashaya ɗaya ce Malamansu ɗaya littattafan ɗaya babu bambanci sai a waɗansu juz'iyat kuma muna yin haka ne mun san akwai bambanci tabbas da yawa daga cikinsu, su amma muna yi ne ka aminta asalin magana. muna yin haka ne saboda mu lazumta musu irin abin da suke lazumta mana mun barantar da kanmu daga wasu malamai daga wasu mutane su ma sun barantar da kansu daga gare mu amma sai a jingina ma ce a dole sai yadda tunda sun faɗa haka muke to shi kenan tunda su ma yan boko sun ce su ma ahlus sunna ne kuma sun jingina littattafai da malaman ku to su ma sai mu jingina musu ku dole ku yadda ku su ne su ku ne ta wannan babu ne kace ina cewa boko haram boko haram ba wani abu bane ba amma na sa akwai bambanci insafan yawwa alhamdulillah tunda kai ma ka fahimci akwai bambanci izala daban boko haram daban amma kai ne dai saboda ka huce haushi na abubuwan da kuma aka yi a faɗa muku to alhamdulillah masu bibiya kun ji dalilin da ya sa malam yake zuwa amma shi ma kan shi ya faɗa cewa ya san cewa ba haka ba ne yana lizumtawa ne saboda su ma ana faɗa musu abin da yake haka amma ba dan haka ba shek idan ka ce littattafan su ko suna haɗuwa a littattafai ko a malamai ai sai in ce kai ma kuna haɗuwa ai a wani bangaren ai da yan boko haram din ai eh gaskiya ne amma duk da mun haɗin mun san cewa muna da bambanci da su kamar yadda faɗa maka na san suna da bambanci a tunani da usulofi na sani amma na faɗa maka dalilin da yasa nake kiran su saboda irin wannan dalilin suke lazumta mana in za su yi mana adalci su bambance mu su ce a'a ku yan kaza kaza kuke yan kaza duk da sun ce yan shi'a ne amma dai su daban domin su sun barantar da kansu daga gare mu sun ma ce mana mu ba yan shi'a bane ba amma duk da haka maganar su kuma sai a ce hujja ce akan mu kaga ba adalci to dan haka nan mu ma sai mu ce to shikenan ai kuma ga yan boko haram mun sa akwai wanci, amma tunda sun kira kansu ahalus sunna to mu bari mu dauko aqida su mu dankara muku kuma dole ku yadda bismillah akwai mai tambaya oh. Alaikum salam wa rahmatullah. Na'am me magana? Mm, Suna na Shamsuddin Abdullahi yana magana daga jihar Gombe a tarayyar Najeriya. Na'am. Na, ah, ina gaida Malam Sidi Bashir da farko. Yana hansa. Na, sannan kuma abinda nake da so in yi magana kan shi zan yi magana a gurguje kamar abubuwa guda uku ne to na sa akwai malaman mu akwai kuma sauran kola so insha Allah zan yi kokarin yin magana a gurguje. Na farko maganan ah, ah, Ubaidu bin Salul wanda ya kawo hadisin Sayyidina Umar um, na yi mamakin yadda abu gashi nan a fili amma sai sai da ya ya kuɗa abubuwan abin da ba kuskure ba ya mai da shi kuskure ko kuma daidai ya kuskurantar da shi na me yasa na faɗi haka A na farko an Muhammad masa alaihi Allah da shi ya gaya masu cewa ma wa shawirin fil ya kasance na yin shawara da su sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am sannan kuma wannan abin da sai na Umar ya aikata falala ce a gare shi kamar yadda shi si da bashir ya faɗa domin tun da ya faɗa magana a lokacin baya aiki da ita ba sai aya ya ta sauko ta gobe bayan shi wannan yana nuna falala ce da isa wanda ya cewa aikin da ya dace amma inda si da bashir ke so yanzu ya tabbatar da kuskuren ya tabbatar mana da kuskuren wannan maganar tun da dama kowane sati yana faɗa cewa abu na farko da ake gina hukunci a kan shi shine alkur'ani ina son sidi bashir ya kawo mutum da a lokacin aya tana sauka duk wanda ya abin da ba daidai ba aya ta sauka ta kuskurantar da shi ya kawo mana aya inda tun da biyar an ce magabatan mu duk magabata sun yi magana ba wanda ya kuskurantar da sayyidina umar akan wannan hasali ma babin fallar shi ake kawo shi to amma in ya kuskurantar da shi to ya kawo mana aya tun da aya na sauka kuma abin da shi Sidi da bashir yake faɗa kuskure ne sai da umar ya to ya kawo mana aya inda inda Allah shi ya san kuskure ya kawo annabi to na tabbatar Allah ya fi son annabi fiye da Sidi Bashir so saboda haka Sidi Bashir ya kawo mana aya inda inda aya ta zargi ah, Sayyidina Umar idan ku aya ba ta zarge shi ba wannan fahimta ce ta Sidi Bashir wanda kuma fahimtar shi kuskure ce ba daidai ba ne wannan shine magana ta ta farko Na'am. Ana ji na? Ah, duba da maganan ka ta farko ah, ta ɗau lokaci kuma tambayoyin ka kace ko maganganun ka guda uku ne. A ah, mun ji ta farko eh. bari malam yayi magana a ta farkon kenan idan lokaci ya bamu dama ma iya zuwa a na biyu ko na uku in babu kuma. Wancan zan yi kokarin takaita su sosai ma insha Allah. To na'am bari mu ji malam zai ce akan wannan. da ka bashi ya karsa tambayoyin gabaki da sai in bada amsa gaba ɗaya. Yawwa to na biyu kuma shine um, Malam Sidi Bashir ya gane cewa sunna ba ta malam wani ba ne. Uh, idan yana da matsala da malam wani to wani abu ne daban sunna ta mu ce gaba daya duk halin sunna na duniya sunna ta shafe shi ko kuma a salafi, yanci ko a dukkan wannan abin da ya shafi mu ne to abin da ne nake kuke su da bashi shi sau da dama ya kwanancin satin ya yi magana shi ne maganar in ya kawo hadisi sau da dama muna da inda in yana bukata a yayyan ko a turo masa za a turo cewa in an ka duk hadisin da ka kawo a duniya in dai ya saba ma abin da sidi yake so zai ce bai inganta ba to muna bin sidi ba shi cewa duk hadisin da aka kawo na shi'a in da yana so ya tabbatar mana bai inganta ba ba zai ce kawai bai inganta ba kawai ya shiru musallama mai a'a dole sai ya buɗe littafi a take mana bayani ga ka'ida ga ka'ida ga wani ya da'afa ga wani ya da'afa ga wani ya da'afa amma kawai tv ya zo ya ci mana hadisi bai inganta ba ya shiru ba za mu lamunci wannan ba kuma ba za mu karɓa wannan kenan. Gana ta ta ƙarshe shine Ah, shi malam siri inda dan Allah ke yau ina jin zaman ka ko na bakwai ko na takwas ya kamata a ji tsoron Allah ka karɓi zama da malam Kabiru Bashir domin kar a dinga batar da mabiya mabiyan ka kullum suna kallon cewa abin da kake faɗa gaskiya ne mu ko muna fahimtar ba gaskiya ba bane ah, ga malaman mu kullum suna neman ka a zauna sai ka ce lokacin zama bai ba gaskiya ya kamata ce a ji tsoron Allah ka karbi zaman nan matukar ba a karbi zaman ba za mu fahimci kamar akwai gaskiya da ake so a ɓoye ko kuma kana tsoron a yi maka ta tsaye duk da ya haƙuri wannan kalar ta abin nan domin shi malam kabiru bashir abin da ya iya in ka kawo abin da ba daidai ba sai ta tsaye kai ce ka kawo saboda haka in dai abin da malam sidi bashir ya tabbatar abubuwan da yake faɗa gaskiya ne to ya kamata ya karbi ah, zama da malam kabiru bashir wannan shine dama magana ta ta karshe na jiran amsa sannan kuma aya nake so duk abun tun da aya tana sauka akan laifukan da yake zargin sai na umar yayi ya kawo ayoyi tun da bai da maganganun malaman mu ba ya kawo ayoyi da suke tabbatar da kuskure ne tun da aya tana sauka lokacin ko kuma annabi ya tabbatar da kuskuren ta ba aka yi kuma Allah ya fi son shi fiye da ah, ah, fiye da sirri bashir assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullah. Amma da Shamsuddin. Am. A gabanin ka sauka, a za mu je a gurguje malam zai ansa a tambayan ka insha Allah. A kada ya zama ka je daga baya kuma ka dawo ka ce wani abu. Amma dai insha Allah ba wai za mu ƙara ba ka dama ba Allah ka dawo ba makawala kuke amma na dai a ka ji tambayar da malam zai ansa a cikin bayananka. Na'am. Na'am shi. To, Malam Shamsu ina godiya. Da farko ya ce, <laughs> ya ce, Khalifa Umaru abin da ya ba kuskure ba ne ba. To, kana iya cewa kuskure ba ne, amma dai ko a hadisin, duk mai hankali, shi kan shi hadisin yana nuna cewa kuskure Me yasa ce kuskure Saboda shi a kanta da aka kawo lokacin da manzan Allah ya tashi zai wani abu shi kuma sai ya tashi ya hana shi ya rike masa riga farko uslubin hanawan kan shi kuskure ne amma masu hankali za su gane wannan sannan kuskure ne biyu a cikin hadisin me isa za ka hana ni ya ce Allah ya hana kai musu sallah sai manzan Allah ya bashi amsa ya ce zaɓi aka bani kai ne ka fahimci hani yanzu idan abinda musulmi ya jingina khalifa umar khalifa umaru yana ganin girma da kima da mutuncin manzon Allah ya kamata ya ƙara yin magana manzon Allah ya ce a'a zabi aka bani ba hani ba amma tare da haka me sai ya insist ya ce innahu munafiqun ya ce a'a munafiki ne kaga manzon Allah ya hukunta wani abu yaƙi kana cewa ka maka ai ai suna nan da yawa na farko akwai ayar ce ayo Allah da manzo su da'a wannan yi wa Allah da manzo da'a ne wallahi wa adiwar rasul وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى Rasuluhu, ورسوله an أن يكون لهم khira min amrihi Allah da manzo in suka hukunta wani abu to baya halatta mumini namiji ko mumini mace su zo da wani abu sabanin wannan a ce suna da wani zabi manzon Allah ya riga ya zartar zai abu khalifa umar ba shi da zaɓi saba wannan saba Alƙur'ani ne wannan ayar tana me tana tuhumar wannan aikin nasa ne ba ɗabi'a ba ce na alƙur'ani ko yaushe da mutum ya yi aiki sai aya ta sauka cewa ne ya yi laifi ba ɗabi'a alƙur'ani ba ce ba na san in ka yi karatu a matsayin ka na ɗalibin ilimi da nake tashmimin haka za ka san wannan laisa fit darura dan wani sahabi ya yi laifi kawai sai aya ta sauka cewa ne ya yi laifi ba koyaushe ba ne ba nadiran jiddan wani lokacin ma kawai tana zuwa ne da sigar umumi abu kaza an hana lokacin da khalifa abubakar da umar suka yi rikici a gaban manzo Allah suka daga murya sai Allah ta sauka ce ya ayyuhal allazina amanu ko sunan su ba a ambata ba amma ta dalilin ta sauka la tarfu aswatukum fawqa sautin nabi so ka ce a kawo maka aya da aka ce khalifa umar ya kuskure kamar wannan kana so kai harrada sunna ta alqur'ani ba haka sunna alqur'ani take ba amma zahiri ake hukunci da shi shin mu'amalar da aka yi da manzan Allah ni kai za ka iya malamin ka irin wannan mu'amalar malamin da ka yadda ya fi ka fahimtar hadisi ya ce maka wannan hadisi shi ga yadda fahimce shi ka ce a'a ba za ka babu ɗalibin da zai wannan yaushe khalifa Umar ya fi manzan Allah fahimtar ayar istaghfirullahu aw la tastaghfirullahu da cewa hani ne shi manzan Allah ya fahimci zaɓi ne har da zai insistin cewa ba za a yi ba da riƙe riga da cewa innahu munafiqun su wayannan abubuwan a zahiri suke cewa wannan aikin da musulmi ya jingina wa khalifa umaru kuskure ne cewa falala wannan shine mafi kololuwan zunubi in kana neman kaba'ira a ce wannan falala ce wani ya saba da manzon Allah wanda yake da wahayi wanda aka ce ya kowa a duniya wanda saboda shine shi wannan mai falalar ya samu falala sun samu saɓani sai Allah ya goyi bayansa ka ce wannan falala ce wannan ita ce zunubi mafi girma da haka wannan ruwaya ki dai mu a wurin mu bata inganta ba balantana ma ta zama falala wannan ruwaya ce maudu'a dan haka idan kana cewa ne na faɗa maka daga cewa hadisi mai inganta ba ka karanta tafsirin al-mizan tafsirin da malamin allama tabbata bata ba yayi karkashin wannan ayar da ya gama kawo duka ruwayoyin sunna ya zo a cikin durul mansur ya zo a cikin wani duka babu lokaci da na karanta maka gashi a gabana wurin ruwayoyi guda bakwai mabambanta duka da suke cewa khalifa umar ya hana shi khalifa umar ya hana shi amma da ya kare ga baki ɗaya sai ya ce a cikin littattafan mu wannan ruwaya ta zo amma ruwaya ce mursala in ka san ma'anar ruwaya mursala a cikin littattafan hadisi bayan kasancewar ruwaya mursala wasu malaman suke ake daga cikin malaman shi a kenan amma shi sai ya ce me falwajhu anna hazihi ruwayat fuska mafi kyau cewa waɗannan ruwayoyin gabaki su maudu'atu kirkirarru ne wayannan hadisan da aka kirkira aka jingina cin mutuncin manzon Allah daga janibin Umar, yace duka ƙarya ne tsakanin mu da muke korewa Umar Khalifa Umar wannan rashin kunya da yawa Manzan Allah da ku da kuke tabbatarwa kuke cewa gaskiya ce waye ke girma masahabai sai yace dukkanin su mawdu'a me yasa suka zama mawdu'a Allama tabbata bai yace yajibu darhuha yace wajibi ne ma a watsar da su me isa bi mukhalafatil kitab saboda sun saba alqur'ani ba ma tafiya bincikar isnadin hadisi ko wani mutane shi a matakin farko abin da muke kallo a ruwaya mu ce ta inganta ko bata inganta ba shine bata saba da alqur'ani ba na sha karanta wannan hadisi cikin alkafi kuma su imaman mu ne suka ce wannan shine ma'aunin in aka ce muku mun ce kaza to in dai ko ya saba da alqur'ani ku watsar da shi ba daga gare ne yake ba da haka ba daga baki na bane aljihuna nake cewa ruwaya kaza bata inganta ba ta saba wa alqur'ani ne wannan ruwaya ta saba wa alqur'ani ba kuma da baki na ba kawai alama ta bai sanin malamai sun kawo na faɗa na ce ku kuna tabbatarwa ma bayan cewa hadisin ƙarya ne mu kuma a wurin mu mursala ce tare da haka malaman mu idan suka zo fassara wannan ba sa jingina wa sahabi cewa rike man manzon Allah da hana manzon Allah sallah din ba kalifa Umar bane ba da ku da kuke jingina wa manzan kuke jingina wa khalifa Umar cewa shi ya rike manzan Allah ya hana shi sallah da haka nan ma aya ta sauka falala ce gare shi da malamai suka ce a'a ba shi bane ba wa ya fi girman wasahabi anan bari ka ji a cikin tafsirin me ya fassara a dan saurayi ne ban gama baka amsa ba ya hakuri na'am da ke kusan ka ne duwa da kula na'am yawwa da ya kawo wala salli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum ka innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun da yazo sai ya ce me da ya kawo wayar ta salla rasulullah ala abdullahi bin ubay bin abi ubay salul wa albasahu qamisahu qabla an yanha an salat ala almunafiqina lokacin ayar hani wa sallah ga munafikai ba sauka ba manzo Allah yi wa anas sai anas yace arada an yusalli alai manzo Allah ya nufin zai mishi sallah fa akhaza jibra'ilu bisawbi sai jibra'ilu ya sauka ya rike rigar manzan Allah wa qala lahu sai ya sauka sai ya ce da shi sai karanta mishi wannan ayar la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala tukum ala kabari. ka ji dalilin saukar wannan ayar a wurin malaman mu ma waɗanda suka tafi akan cewa tare da cewa ruwayar mursala ce tana cikin marasilin ruwaya banda ma malaman suka ce ma kwata-kwata ma abin ma bai faru ba kire ne kawai saboda janibin manzon Allah aka taba so wannan ruwayar na farko mu auren mu bata inganta ba a wurin malaman mu suka ce za su aike aiki suka ce mursala ce sannan ba su iya jingina wa wani sahabi ba da aka ce wai aya da wala salli ala adamin ma ta abana wai ta sauka ne dan ta goyi bayan Umar da haka fulalati a gare shi wannan shine aka bar zunub ka ce wai ga wani sun saba da manzan Allah a gaban ubangiji ubangiji ya goyi bayansa ya kuskurantar da manzan Allah abinda manzan Allah ya ne kuskure abinda khalifa Umar ya shi ne daidai babu mai hankalin zai karɓi wannan a wajen ku a wurin masu hankali sannan ka kawo malam ni magana ɗayan sauka A ya haƙurin karasa. Malam ya ansa guda ɗaya ko yana kan guda ɗaya tunda ka fara da yi magana ba da mun ba shi dama in ya gama ansawa a kana da minti ɗaya da za ka iya kai magana gabanin ka sauka. Insha Allah Allah sa ka da alkhairi. Cewa wa shawurun fil amri a muƙabalin shawara ne. Nan ba wajen shawara bane ba manzon Allah ba ya nemi shawara bane cewa in yi mishi sallah ko kar mishi sallah ba da haka wannan istilal naka ba mahallin shi ba ne ba wannan ayar cewa wa shawirhum fil amri na'am ayi alkur'ani ce yayi shawara da sabon sa amma tun da ya tashi zai yi bai nemi shawarar su ba kenan ba mahallin shawara bane ba shi sa ma tatmil ayin mai ubangiji ce fa iza azamta fa tawakkal ala Allah tare da cewa an ce kai shawara amma an kai azama kurin kai tawakkali baka bukatar shawara zaka ba a komai aka ce shawara da su ba tunda manzon Allah ya tashi zai yasa da mahallin shawara zai ce to ya kuke ganin imishi sallah ko kuma imishi sallah amma bai yi ba kenan ba mahallin bane shawara bane ba sannan yana da automatic ticket cewa in yayi azama kurin yayi bai ba sai ya shawarar ba da haka yi shawara su kuma shawara su tun da ya yanke hukuncin zai yi wannan aikin nashi ya zama sunna wani ya yi itiradi akan wannan aikin ya yi akan sunnan manzon Allah ne yi wa manzon Allah raddi yi wa Allah raddi ne yi wa Allah raddi yana kaiwa ga haddin shirka ga ubangiji wannan shine abin da musulmi ya jingina kuke cewa falalaci ga khalifa Umaru sannan a kawo maka wanda ya kana cewa babu wanda ya me ake cewa a kawo maka wanda yake da'afa hadisin la wannan za mu bata lokaci akai in ka cire malaman izala wahabiya salafiya boko haram ka tafi cikin malaman tasawuf ka ga me suke faɗa akan shi banda su ma yanzu na ga maka malaman mu sun ce me marasilic ga Allama Tabadu ya ce ma mawdu'u ne ruwayi ne mawdu'at ma'anan mawdu'at yani kirkirarru na ƙarya magana ka ta kashe rabe da kake cewa in karɓi muƙabala muƙabala zan karɓa me kake ci na na zuba sannan yanzu muna zama na bakwai idan a maganar maganar ne zama bakwai mutane ba su fahimta ba sai a zaman da zamu yi zama guda ɗaya ko guda biyu na mukabala shine mutane su fahimta afala taqilu To zaman mukabala ba wai yana nuna cewa duk abin da aka yi mukabala kenan mutane sai su yarda da waye mai gaskiya waye mara gaskiya ba haka bane ba mukabala ba wannan take nunawa ba ko kaɗan in ka san me mukabala kuma ni ba baƙon mukabala bane ba alhamdulillah tahaddusan bi ni'matillah kafin kabira malam kabir akwai da yawa waɗanda mun yi manganu da su daga cikin malaman Najeriya da wasu waɗanda ba ma 'yan Najeriya bane ba Su ba tsoro ne ba ko ba ina so a fahimci gaskiya wani a'a ni a waje na lokacin yin hakan bai ba saboda na san me in ka ɗauko maudu'i idan aka yi muƙabala a kan shi to daga ran da aka yi muƙabala a kan shi an kashe maudu'in me an kashe maudu'in ba zai ci gaba ba a daidai lokacin kuma akwai abubuwa da yawa mutane ba su gaba sani ba don haka nan ni a usulubi na ba na yin muƙabala akan wani maudu'i sai lokacin da na gama tahalilin maudu'in na ga ya kai wata gabar da aglab abin da nake so mutane su sani su sani sun sani na faɗa sai in ce to a zo a yi muƙabala awa biyar ne awa shida ne sau ɗaya ne ko sau biyu shine ƙololo yin muƙabala shikenan domin ba za ta yi ka faɗi komai a cikin muƙabala ba yanzu awa uku nake da tunani kaɗai muƙabala minti nawa ake ba mutum minti goma minti goma sha biyar so wannan ban ce kowa ya haka wannan usulubi na ne ba na muƙabala akan maudu'i sai na gama tsefe shi da haka ka kwantar da hankalinka ni na amsa da ba zan batun farko zan ce ba zan ba amma ka yi haƙuri tunda nake zan yi zan yi akwai gaba da nake so ga sai na gama tona asirin waɗannan mutanen akan cewa su ba sahaban manzon Allah ba a littafan su. a littafan su cin mutuncin manzon Allah ma akwai gashi mun fara fito da su da haka insha Allah mu lokacin ta ne bai ba tsoro bane ba Malam Shamsuddin. Na'am. Malam Shamsuddin ka karkare kana da minti dai insha Allah in akwai abin da zaka faɗa a maganar malam. Masha Allah. Um, ina so gaba ɗaya masu malaman hadisi da wanda suka yi sharhin wannan hadisin ya fito ya gaya mana su waye suka fahimci irin abin da ya fahimta cewa rashin kunya ne ko zagi ne ko cin mutunci ne sai Umar ya yi wa manzon Allah. Wannan kenan a gurguje sannan maganar mukabala malam sidi yanzu kana so ka yi zama goma ko sama da goma ko takwas ko wani abu mai kama da haka sai ka ce a zo a yi mukabala kila zama ɗaya daga nan ka ce an yi mukabala an gama in za ka yi adalci to sai ka yadda in an zo yin mukabala sai a yi zama goma in zama takwas ka yi a yi muka abubuwan da ka tattauna alaman musuna abu ka karanta network din ya ah. kan eh. mm. ah. karshe akan ne ba mu ji mai kyau ba nake misali malam ya ma bakwai kila ya zo ya yi takwas ko tara ko koma. sannan ya ce mukabala zama ɗaya za a yi to yan adalci zai yi wa mutane shi tun da shi ma ya faɗi mukabala a takaice ake yi in ya zama goma to sai a yi zuwa mukabala zama goma kowane masail ɗaya da ya ɗauko sai an zo an warware shi kaf an tabbatar mai cewa abin da ya fanta kuskure ne domin masu gidan su za su koya mai yadda matsalar gidan take ko kuma koya mai karatu akan yadda abin yake ina fatan alkhairi amma abubuwan abubuwan ba na so tsara gabanin ka sauka a malam sidi bai ce makabala zama ɗaya za a yi ba ya faɗa cewa idan ma ta kama a yi zama ɗaya biyu uku har abin da ya sauwa ba yana nufin cewa zama a zama ko ɗaya ko biyu ya ce mun kuma so muke iya adadin zaman da ya yi zaman mukabalar haka malam sidi mai da abin da kake nufi eh abin ai shine shi ah, da Allah da alama kamar malam Shamsuddini baya fahimtar maganganun da nake wata akwai magana da zan faɗa amma tana da mafhumi ɗaliban ilimi ya kamata su fahimci haka na yi magana kai da wannan usulubin da na ce wato musamman shi wanda ya nemi muƙabalan na san shi ne na san usulubin shi da wahala a zama muƙabala da shi ɗaya biyu wato yana da dalili akan haka shi sa nake gaya maka na ƙiyadda ban da ma cewa usulubi ne a'a na a takaice ba dai kana nufin kai ba wai kana nufin cewa mukabala zama ɗaya bane ba a mukabala an ka samu shija ka samu jarumi za ku iya yin sama da ɗari ma a ƙarshen rayuwa ai ba ta da ranar yankewa amma waye zai iya wannan shi ne neman mukabalan su ce haka bi ma'ana wato haka yake ba haka yake ba so insha Allah ka je ka wantar da hankalinka in mukabala ta kama a yi ta zama sama da hamsin ma sai a yi wannan lokaci shine zai hukunta ba kai aka yake hukunci ba to fatan alheri fatan alheri na ji daɗin wannan Allah ya nuna mana rana masha Allah to amin malam Shamsuddin nagode sosai to a jama'a sai ku yi hakuri a duba da kira da ake ta dokawa assalamu alaikum kola na mai magana na magana da yawo aliyu Malam yawo aliyu daga ina local government daga birnin local government Na'am daga Jigawa State a kana da tambaya a karatun malam? Eh tambaya. To kana da minti biyu ka iya tambayan ka insha Allah. Insha Allah wata biya ta waya. To mun gode da sauran lokaci. Wa mara shi ina so da Allah da akan abin da ka dan gabatar yanzu. Na'am shine. To a karatun da na yayi ko kuma ce a amsar da ya bada bayanin da malamin shamsu biyu kan da suna a kai ya cewa idan ya yi ayi muƙabala ana yin abu ne wanda yake kasancewa ba ya zuwa a faɗin magana a ɗauki ya tsaya ɗauke ta ma'ana ya yi magana an yi kwamfamit an gama magana san da cikin tafiya cikin tsakanin alama abin da yake yi na yanzu na wannan abin da yake fitowa duniya tana gani ɗaliban a gani suna ɗauka sun gana ɗauke maganar ne a duk magana ta farko kenan ne tambayan magana ku magana ta bi kuma na'am ai ban ji ta farko ba ta farko ma ban ji ba malam Abu Jafar assalamu alaikum malam bai fahimci magana na farko ba bai ji mai kyau ba maganar shi tana sarkewa na'am a takaice shek abin da yake faɗa wai ka ce makabala abu ne wanda za a yi a jijjige don a ah, kowa ya fahimta to yanzu wannan abin da kake kana yi idan a fahimta shine tambayan ka ko shine kuma ya ce yau ba yau ta bibuwa na'am ta biyun ita ce zai yana cewa idan zai yi mukafa yanzu misali da wannan bakin ba ta gabi da bashir ba wala ke fiya an tattauna ta fitar da abin da za a fitar da a kai kuwa abin da ya da mu a fahimta da shi wannan zan da ku duk abin da yake kudaden a kan jirai yana tsayawa na wannan ɓacin kuma na ana tsefe abin da yake ya duniya ina kai a tare mana idan ba ku tsaye. na'am mun sosai. Ah, me tambaya ta biyu malam Jabar? Na'am, a ta biyu ce kamar yadda kace makabala idan za a yi sai an zauna an tsefe abubuwa sosai ma'ana sai an shishirya ko an tantance abubuwan da za a tantance. Shi wannan zama da kake kana za a wannan na darussan ka da kake halka halka din kana zama ka tantance abubuwan da kake zuwa ka karanto ka bujiro wa mutane da su. Ita ce tambaya ta biyu? Ita ce, ita ma tana kamar da farkon aiki. Ok, to, kun fara da ita, eh, ina tantance domin har yanzu ban kawo wani abu guda ɗaya da wani ya kirawo ya ce wannan abin babu shi a littafin da na karanta ba. Babu. Duk abubuwan da na karanta har yau wani bai zo ya kalubani cewa abu kaza da ka karanta babu shi a cikin wannan littafin ba. Amma kila ana iya saba ya ce ma'anan ne, sabanin fassara ko ma'ana wannan babu laifi, amma dai abin akwai. da haka ne ina tantancewa domin ba kirkirowa nake ba abu ne a cikin littafin su nake ɗaukowa in karanta in kuma sharhi kan shi wannan kenan sannan yana cewa muƙabala abinda nake yanzu ana fahimta ne idan muƙabala ba ba a fahimta ba to ban san me yake so ya haɗa wannan ba ni na ga abubuwa ne mabambanta kuma suna da kama da juna bambancin su kaɗan ne me bambancin su yanzu ina zama na bakwai ina faɗa abin nan kaza amma abubuwan nan a muƙabilin muƙabala shine me ba lallai sai an zo an yi lokaci guda ba abubuwan da nake faɗa wanda aka ga ba daidai bane ba mutum yana da awa uku da zai zo ya yi magana a kansu ya ce ba haka bane ba amma ba a yi ba abin da yake so a yi zaman man to man kamar yadda ɗan uwa malam tahir malamin yake cewa kila ya fi saba da irin wannan abin da aka kira ja a tutse mutum a ce ina kalma kaza ina abu kaza da wannan uslubi din wani yana tashi fa'idar amma abubuwan da zan iya faɗa yanzu a cikin awa uku ba za ta yi in faɗe su a muƙabala ba don haka na a muƙabala dole sai ka yi iskaɗin wasu abubuwa bayan kuma akwai wasu muƙaddimar da suke buƙata wasu na wani abin mutane ba za su fahimce shi ba mu bashi sai ka mishi shimfiɗa wannan shimfiɗa kuma muƙabala ba ta ba da irin wannan lokaci din don haka nan ni a usulubi na faɗa maka kuma yadda aka koyar da mu shine ko za ka yi muƙabala akan maudu'i to yi ƙoƙari mutane da za ka yi muƙabala a gaban su akan wani Ya zaman to suna da me muƙaddima suna da ma'aluma shimfiɗaɗɗi akan abin da za a tattauna yanzu wani bai san ma me ake magana akan ba zagin sahabbai ake yi zagin manzo Allah wani sani kila ranar muƙabalan kawai zai zo sai ji ana tattaunawa a a littafin kun ce da Aisha fasika a a littafin kun da Abubakar azzalimi kurin wannan zai zai ruska bai san mukaddiman da aka yi mana cewa wa'annan kalmomin tukunawa me ake nufi da su sannan irin wannan kalmomin akwai su a wani littafin ko ka babu su su abubuwan yana buƙatar mukaddima in dai da gasken su ake fahimta wannan fahimta ta ci amma kurin rana iya ka ce wai a zo a yi kaza a gama la la la ni ban yarda da wannan ba kuma mutane alhamdulillah suna fahimta abubuwa nawa muka karanta nan waɗanda da yawa mutane ba su taɓa jin su ba sai albarkacin karatun da muka yi wannan ya ishe mu alhamdulillah mutum ɗaya ya fahimci kalma ɗaya a gare ka wannan ni'ima ce a gare ka sai gode wa ubangiji da haka ba wata kalmiya a kiyaye ko kowa sai ya fahimta bismillah ɗauke shi na'am a kula ka dan daga sautin ka ne magana wa alaikum assalam wani daga gaskiya malam na mai dubu a wajen ka hayaniya sosai ba hayaniya ba ai ba malam kana jin shi sosai ba na ji gaskiya kara take yi musamman in kana jin shi to yanzu ya kula ji na yawa yanzu muna jin ka hankan da nake kula da shi. na'am gaskiya ni so cikin da ko kuma da nake so ai ba ji sunan ka ma na me guri suna na Hassan Gani daga Mala Hassan Gani daga Maiduguri Yarwa yawa so ni tambayan da nake kamalan shine maganar da ya yi yanzu nan ba ma cikin ainihin tofin da ya tattauna ba amma magana yana da na ga yana da karin bayani a kai shi kuma da ka yi masa akan bambanci izala salafiya da boko haram to malam yake a'a ainihin shi ma ya san bambancin su amma dan Suma suna musu abai ake cewa da gari shi ya sa shi ma ya haɗa su da boko haram da ya san bambanci da Allah ina so malami. ya ne mai bambanci tsakanin da Allah tafiya da boko haram a cikin akidar da duk waje ɗaya suke ɗaukawa wani abubuwan da boko haram suke aikatawa ba wanda malaman izala ba su tabbata abu magana ba sai dai wajen aikatawa ne amma a fahimce ina ganin dukkan su sun zo ɗaya a kan abubuwan da ba ke kun kuma ba haka ba ina so musamman ma da yamin bayani ya warware min wannan matsala assalamu alaikum wa alaikum salam malam gwaji ka muka sauka yawwa eh malam kaji ya faɗa cewa shi kan shi ya san akwai bambanci a tsakanin su eh. kuma yace afwan eh afwan ya ce wasu ma ana da wasu da ya sauka saboda sami ji sosai wai sha scratching a malam gwani mun gode Allah ya saka bari mu barka ka huta babu matsala babu matsala babu matsala dan kuwa matsala yace akwai bambancin ne ni bai yarda da shi ba ba inda bambanci ina sayan bomba wannan ra'ayin ka kenan ta wajen inda ko kuma wajen iko na eh, mun gode mun gode babu a ah, malam gwani ya ci abin nan yayi tambayan shi kuma ina fata ka fahimci tambayar amma kuma shi ma a tambayar shi ai abin da shi ya ɗauka daban da kai abin da ka ɗauka daban shi ya ce ai gaba ɗaya babu bambanci wajen aƙida da komai a wajen furci ne ko wajen aiki ne yake da bambanci a don haka shi abin da yake nema ka yi ƙarin bayani kenan a kai amma shi saƙon da yake so ya isar a shi wai yana nuna cewa duk ne da su salafiya da kuma boko haram amma dai kai ka ce ba ɗaya bane to shine yanzu abin da yake so ka ƙara bayani a kai ai ba mu da sabani da shi abin da na faɗa shi ya tabbatar na faɗa mashayar su ɗaya malaman su ɗaya madogarar su ɗaya amma shi da kanshi ya faɗi bambancin ai ya ce taɗabiki sun sun saba a wajen me a wajen taɗabikin aƙidar ɗan boko haram zai fito alani ya tanya kashe wanda bai ji ba bai gani ba ba za ka samu wannan alaniyatan a wajen wahabiya izala salafiya wannan bambanci ne duk da cewa malaman sun sha faɗa kowa ya sani duniya ta ji malam bello yabo ya faɗa ya ce yan boko haram yan uwansu ne wannan ba wani abu koyan uba ne ba a furucin su me yake nufi da yan uwansu ne yan uwansu ne a aƙida mashayar su ɗaya madogarar su ɗaya amma wajen uslubi sun saba wannan shi ne bambancin wajen ɗabbaka wajen usulubin aiki da aƙidar da suka fahimta sun saba suna sabanin fahimta ba za ka sami ɗan boko haram yadda zai ɗaura bam a jikinsa ya je ya shiga cikin masallaci ya kashe musulmi ko ya shiga cikin coci ya kashe kiristoci ba ba za ka samu ɗan izala ko salafiya ba ba mu taɓa samu ba da zai wannan ba tare da cewa malamansu ɗaya tare da cewa littattafansu ɗaya irin wannan bambancin ne muke so a mana adalci akwai waɗanda suna kiran kansu su ma 'yan shi'a ne littattafanmu ɗaya malamanmu ɗaya amma sun fahimci cewa shi ne a zagi sahabban manzan Allah mu kuma mu fahimci haka ba kaga wannan bambanci ne mu kuma mun ce babu zagin kafiri ma ballantana musulmi ballantana sahabban manzan Allah hmm. so wannan mafi ƙanƙancin adalcin fa mu an kase mana amma mun sani aƙidarsu su malaman su ɗaya littattafan su ɗaya mashayar su ɗaya sunan su ɗaya sun faɗa ƴan uwansu ne amma a wajen tadbiki da fahimtar aiki da aƙida sun saba me yasa ko da a zuciyarsu kiya suke mu muna hukunci da zahiri abin da ya bayyana a zahiri shine a ayyukan su ba ɗaya bane ba duk da wannan yana cewa shi ma yana da wanda ya ce su kashe mutanen za su kashe amma dai mu taɓa ganin yasa a kashe din ba su kuma wannan mun gani a aikace sun kashe wanda bai ji ba bai gani ba so wannan shi ne shi da kanshi ya faɗi akwai bambanci ni ma wannan bambancin nake faɗa ba ina cewa sun saba littafi ko sun saba aqida ko abin da ba aqida duka ɗaya ce ahlus sunnati wal jama'a wannan wahabiya salafiya izala sunaye ne ya bambanta su sannan kuma suka bambanta a kaifiya da fahimtar umarnin malaman nasu wurin kashe mutanen suna kafa dalili ne da maganganun ibnu taymiya dai lokacin da wasu kuma ba su fahimci haka ba daga maganganun ibnu taymiya Na'am, a kola mai magana ka dan daga ka don malam ya ji ka mai kyau. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am. Um, kuna magana da Jamil ibn Ibrahim daga jihar Kaduna. Malam Jamil ibn Ibrahim daga jihar Kaduna a tarayyar Najeriya kana tare da Sheikh Sidi Bashir a kan wannan layin kana da tambaya a karatun malam. Oh, ina yi wa Sheikh fatan alkhairi Allah ya ƙara saka mishi da alkhairi yana jin ka lallai karatu yana fita muna fahimta sosai abin da karatun nan muke fahimta shine daga ciki mun fahimci abubuwa cewa lallai zagi da ake tuhuman yan shi'a to akwai a littafin na wanda wai ya zubula kusan su sunna nema. saboda mun ji an karanta cewa manzon Allah yana zagi na abin takaici a tuna manzon Allah wai cewa yana zagi ya yi la'anta wanda kuma bai cancanta ba wai daga baya zamo kafa a gare shi bai ya zuballa wannan mafi mun karatun malam mun ji a wannan karatun nashi eh ina bibiyan shi mun je karatu din a karatun shi da muka yi a nan kenan lai an karanto hadisi nan wannan hadisi da ke magana cewa mazan Allah yakan zagi wani da koya al'ance shi ba tare da haƙi ba. Hakan hakan na tuna. Yawa yawa yawa. To kaga wannan shi ne abu mafi muni a ce manzan Allah wai shi ne ke zagi. Kaga abun abun abun mamaki ne yau a ce dan shiya yi zagin nan babun ahlus sunna yazo ya ce wai ɗan shiya yana zagi bai saboda su fa a wajen su wai manzon Allah na zagi ya zubilla ka mun sunna ne to akwai wani tambaya bayan wannan sannan ina tambaya na'am ai kamar rashin kunya ma manzon Allah saboda ma a ah, afwan tabayin naka ban bi me ke ba na karshen kace kamar me Allah ya ce dai kamar rashin kunya manzon Allah manzon Allah ya umarni ya ce ba za a yi ba shin in mu duba da za su iya maganar shi tana yankewa ba za a fahimta ba ban sani ba ko kai kana jin shi Abu Jafar Assalamu alaikum Malam Jamil. an ji tambaya na ƙarshe. Tambayar ka na ƙarshe ba mu ji muke ba saboda network ya dan kada a daidai lokacin. Wa abin nake cewa kamar yadda aka kawo cewa Umar ya kaman hana a mazala ya ce a bashi abu ya rubutu Umar ya ce ba za a bayar ba. To in mu duba littafansu shin wanne hukunci ne aka yi ma wanda mazan Allah ya umarni Yi ƙi da mushi Malla ya yi magana insha Allah. Insha Allah ina yi wa malam fatan alkhairi Allah ya saka mushi da alkhairi Allah ya ƙara tsawon rai da lafiya. Insha Allah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, na'am Sheikh ga dukkan alamun wannan ɗalibin ka ne ka ji kuma abin da ya faɗa. Malam Abu Jafar ya aka san ɗalibi na ne. Ni ban taɓa jin sunan shi ba wallahi. da shek ya karfafa abubuwan da ka faɗa kuma yana bibiyan ka duk abin da ka faɗa yana kiyayewa saboda karatun da ya gabata ma ka kawo wani abu hasali ni kai da muke zaune abin ya dan kwanta min amma shi ya rike abu kaga kuma ai dole ka jinjina mishi a wannan ai ba dalili bane zaka ce ɗalibi da ka sai ka ce wannan ɗalibin makarantar nan ne yana bin wannan makarantar ɗalibin makarantar yauwa Masha Allah. Abin da ya faɗa gaskiya ne. Akwai shi mun karanta ko muna da darasi akan shi insha Allah nan gaba. A cikin kitabul birr was silat wal adab sunan babun babu malla ana nabi babun wanda annabi ya tsinewa au sabbahu ko ya zage shi au da a alaihi ko ya mishi mummunan addu'a walaysa huwa ahlan lizalika kuma bai cancanci haka ba kana lahu zakatan wa ajran wa rahma to yana ne zaman to mishi kafara da zakka da kuma rahma da lada a gare shi wannan mun karanta da gaske ne da haka na kuma faɗa ni ma da wani ɗan taliki da ne kaɗan kamar muna da darasi akan shi insha Allah a karatun mu na gaba in ana ce ana zagin sahabbai to sunnan manzo Allah maka dauka gashi nan kun kawo haka kawai yake zagin su ba su komai ba to me in mun zagi su wani maka koyi kenan da manzon Allah in kuma an ce ku sufiyarsa ce a zo a tabbatar mana yadda aka zama ku sufiyarsa wannan kenan ah, ya ce na ce ba kwa zaki, kuma ka ce me ne in kun zaga eh ai iftiradil mahal laysa bi mahal kadarta abu abinda ka san babu shi sai ka kadarta saboda hujja in an ce muna yi duk da mun ce ba ma yi sai mu ce to shi in muna yi din ma mu ɗauka muna yi to in muna yi din ma muna da dalili daga littafin ku koyi muke da manzon Allah in an tafi babu muna yi ka gana Hausa ta wato in ma mun ɗauka mun ce eh shi kenan yanzu mun yadda muna zagin yadda kuka faɗa to muna da dalili me dalili gashi nan musulmi ya ce manzo Allah yana zagin babu dalili wannan bai mu hujja ba inda muna yi zamanto mana dalili ya isa ya ce me hukuncin tunda khalifa Umar manzo Allah ya ce akan abin rubutu ya ki me hukunci wanda wannan hukunci ne a fili umarni ne na Allah aiwa Allah da manzo da'a umarni ne na ubangiji duk abin da manzo Allah ya zo da shi ku karba wanda ya saba wannan ya saba umarnin Allah da manzo idan abin da khalifa muslim ya jingina wa khalifa umar ya tabbata cewa ya yi fi wannan to ya saba umarnin Allah da manzo wannan shine na'am a gurguje a duba da lokaci na hararan mu muna tare da kola assalamu alaikum kola wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh na'am mai magana kabir bashir abdulhamid daga garin jihar kano a Sheikh Kabir Bashir Abdulhamid daga Kano a tarayyar Najeriya muna muka barka da shigowa. To ina muku barka da kokari da program ɗinku. Masha Allah. Fatan malam yana jina. Malam yana jin ka sosai. Ina jin ka, ina sosai makon. Wato kusan mutane duk ba su fahimci karatun da malam Sidi ya zo yi ba. na yau kenan yau ba hmm. na ɗaya wani abu ne da hausa suke cewa an da ki juji gwazarma ta yi ƙara yau malam ai a riga shi an cinye fito. to kai ka gano shi kenan imana <laughs> eh kafin na je kan abubuwan da nake son ɗan yi ta'aliki kaɗan. Ɗan fara daga wata gaba da na ji ɗazu ya faɗa. Na so da Allah ka rubuta nan shi ma ya rubuta kuma idan bai ba da amsa yau ba sati mai zuwa idan ya da ya ba da amsa. Ɗan hmm. ba aka ba al'umma sun ji me ya ce? kuma za su yi masa hisabi a kai lokacin da ɗaya daga cikin masu kira ya kirawo ina ga ko malam shamsu ne kowa ya manta dai ya ce ya kawo masa malamin da ya raunana hadisin sahihi muslim sai ya ce ai idan ban da 'yan izala 'yan wahabiya 'yan boko haram amma akwai malamai na sufaye tijjaniya waye da shagonsu da suka raunana amma ya ce ga ma malamai a nan da shagonsu to da Allah muna bin sa bashi muna so ya kawo mana malaman da suka raunana shi wannan hadisi daga cikin malaman sufaye din wannan muna bin sa wannan bashi idan yana da dama ya bude littafi yau ya karanta idan kuma da ya yi bincike akai ba da Allah ya bincike saboda sati mai zuwa ya karar da mu gaskiya ne wannan abu na ɗaya kenan abu na biyu abu na biyu ƙara da abin da shi ke da shi batun hadisin muslim da yake kawo annabi ya ce wanda na zage shi ko na la'ance shi wannan mun wuce wajen sosai to su ma sannan na biyu yana na uku a cikin zancen yana yana cakuda da abubuwa ko kaji na biyan don ta dan sai afwan eh gaskiya a malam kabir bashir a cikin maganarka a daidai lokacin da kake maganan cewa a bayanin hadisin da malam yake yi abu ne wanda an wuce da wannan karatun tun lokacin da ya gabata to kace ya da abubuwa to daga nan gaskiya maganan ka ya dan yanke sai maganan ka ya dawo mana lokacin da kace abu na uku abu na biyu din ne da ka dan maimaita dai shi ma bai ji ba abu na biyun abin da nake faɗa hadisin da yake karantuwa na muslim hmm. yake kalubalantar ma a kansa batun wanda na zage shi ko na la'ance shi ka sanya wanne ya zama kafara a gare shi hmm. wannan ai mun riga da mun ba da amsa cewa littattafan su ma shi ko da iya musawa ba a lokacin da muka faɗa haka dai dabarun sa ya wuce sannan shi cewa annabi ta yi wanda na zage shi wanda na zage shi idan da za a kaddara din a ce ma na yi ta fahimta abu dafar na'am dan da za a kaddara ma a ce da zan zage shi to kaga annabi bai yi ba da za a kaddara din to Allah ka sanya ya zamto kaza hmm. a fahimce ni to da haka shi yanzu abin da muke so idan ya littattafan mu annabi yana zagi abin da ya kamata shine ya kama na ruwaya da aka ce ga annabi yayi zagin a fahimta mutane kuma suna ji hmm. to wannan abu na uku kenan abu na hudu da abu na biyar ina so ne masa tambaya kuma don Allah ya mutunta wannan lokacin namu wallahi ba na jin daɗi kamar da na gaya maka sosai amma dai eh, saboda saboda saboda na mutunta shi na kirawo hmm. tambaya zan masa akan darasan da suka gabata hmm. tambayoyi ne guda biyu don Allah ina so kuma yanzu ya ban amsa saboda in ɗora jawabi na a kai. Hmm. Yana ji na? Yana jin ka. Tambaya ta farko. A satin da ya gabata da ya zo yana program, ya kawo hadisi cewa gashi mutum wai alu suna sun ci mutuncin annabi wai ah, wata mata ta zo wucewa annabi sallama ya ganta ya yi sha'awarta ya tashi ya shiga gida wajen iyalansa ya fito ya danna muryata Dr. Ahmad wanda a lokacin na tambaye shi cin mutuncin annabi ne ya ce e eh, kwarai kuwa a wajen masu hankali kana fahimta ta to na kawo masa irin wannan ruwaya a cikin littattafansu da ka masa ruwa a cikin littattafansu sai malam ɗahir ya kirawo daga baya ice akwai wani rawiwai mu'alla ibn muhammad wanda mutaribul hadis ne fasidul aqida waye waye da sharansu tambayar da zan wa malam sidi shin yana tare da malam ɗahir kan cewa hadisin bai inganta ba a wajensu? tambaya ce e a'a eh ko a'a kawai nake so da Allah a haba malam kabir ba fa a filin tutse muke ba na nuna kalma ya kamata ka ce eh kowa ba gaskiya bane wannan tambaya tana buƙatar shimfiɗa <laughs> amsa zan baka cikin sauƙi na farko malam tahir malami na ne ya faɗi wannan magana din a matsayin shi na malami na maganar da ya faɗa yanzu ban yi ta haƙiƙi bin ta kanta ba da haka ina kafin in ce daidai ko ba akwai buƙata a ce na bi na tabbatar da abin da ya faɗa yanzu ko ba haka bane ba ka fahimta da haka yanzu ba zan iya mm. cewa ba daidai ya faɗa ina tare da shi ko ba na tare da shi ba amma a matsayin shi na malami in na sallama mishi mujmalan zan ce ina tare da shi har sai in na yi ta hakiki na tabbatar ba daidai bane ba sai in dawo daga sa amma a yanzu a matsayin shi na malami na da a wanda yayi ina tare da shi tare da ban duba ba dan yana malami na amma duk in na duba na samu aka san haka to zan gyara kuskure na kila shi ma in gyara mishi ko kuma ni ne ban fahimta ba Mun je zuwa to na fahimce ka ina so in ba shi ma lahi ban sani ba ko yana ji satin da ya shige kiran da na nace ka bani minti biyu yanzu Malam malam Kabir duk maganganun da ne baka da abin cewa a kai sai abin last week kuma ba magana ta ba maganar Malam Tahir duk maganganun da ne subhanallah subhanallah matsaya akan maudu'i mana na farko wannan mawdu'in ba magana ta bace ba ko magana ne na last week kai magana akan maudu'i in ma magana last week ce kai magana akan magana ta in malam tahir yana da program ka san inda zaka same shi a waya sai ka kira shi ka tambaye shi amma ni ban yi magana ba kuma ka lokaci za ka shirya ka kaga za ku bata lokaci da Allah da annabi mu girma lokacin da muke da shi kai magana akan maudu'in da nayi magana akan shi ko na yanzu ko na baya wanzu kana dama amma magana malam tahir mu aje take ba program ne shi bane ba kamar yadda kola suke kira haka shi ma ya kirawo ina ga wannan shine insafi in yazo sai ka mishi tambayar da zaka yi mishi na'am a ce ka san da ke afwan a wannan gaban ya hakuri mala abu jafar mala abu jafar ya hakuri malam kabir bashir ti ɗaya za mu masa sharhi kada Allah kada mai jayayya ba da lokacin jayayya ne yanzu eh wallahi ba jayayya za a yi ba ni ma magana shi ne kai hakuri in masa bayani ya hakuri to masha Allah yi mas'ala abin da ya kama gana hadisi ka kawo kan cewa mun ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ni na kawo ba malamin ka irinsa a ai kai ka kashi shi malamin ne zo ya danna a wannan shafin kai ka danna shi eh amma daga bakin shi aka ji gaskiya ne amma kai ka kawo to mu je zuwa kuma kai kace shi annabi ne ai Na'am. Ka daina inkari, kai kace cin mutuncin annabi ne. Gaskiya ne, cin mutuncin annabi ne na ƙorarwa makwa. Eh, cin mutuncin annabi ne aka wani aka magana aka dawo da hmm. ita. Shi wannan zancen gaba ɗaya da shi wannan ɗan uwanka yi idan ya koma cikin mu'jamul jadal hadis na alho'i zai ga sabanin abin da ya ambata akan shi al-mu'alla ibn muhammad kan hadisin malam sidi tunda magana ka ce mu kyale batun inganci ko rashin inganci ina so don Allah kai hakuri ka ji me zan ce yana jin kana ji da malam sidi ina sauraron ka yawwa hatta malamanku su yadda da cewa wannan hadisin cin mutuncin annabu ba ne, sallallahu alaihi wasallam hmm. in ka koma majalisi a cikin mir'atul uqul nasa juz'i na ashirin shafi na ɗari uku da ɗaya zuwa ɗari uku da biyu zaka ga yadda fassara wannan hadisin kan cewa baya cin karo da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya cin karo da isma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan al-hurr amili a cikin al-hada'iqun nadira fi ahkamil itrati tahira kima ya tabbatar da cewa wannan hadisin ba shi da alaka da cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a don haka zan ɗan karanta shi abin da majalisi ya faɗa don Allah ka yaƙuri ka ji ni. A cikin lokacin ka ne ai muna lokaci ci gaba lokacin ka bai cika ba. Majalisi da ya kawo hadisin sai ya ce fa a'jabathu da matar ta shige ta burge annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce la yunafil ismata wannan baya cin karo da isma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umuri umuri al الأمور hatta yata'allaqu ta'allaku at Taklif. domin wannan baya cikin al'amuran da mutum zai yi su bisa sa har a ce ma abin yana da alaƙa da wani hukunci a kansa. Wa amma nazaruhu sallallahu Alaihi wasallam, amma kallon da annabi wa wannan matar fa imma an yakuna bi ghairi ikhtiyari ko dai zamto annabi yayi ba bisa zabin sa ba aw yakuna qabla nuzul al-hijab ko ya zamto annabi yayi kafin sakkowa aya hijabi ala anna hurmatan nazri ila al-wajhi wal kaffaini duk da cewa haramcin kallo zuwa fuskar mace ko zuwa ga tafinta ba'da al-hijabi aidan hatta bayan saukar aya hijabi Gairu ma'alumin kama arabta ba abu ne wanda yake sananne ba kamar yadda ka sani wannan al'imam al-majlisi ɗaya daga cikin malaman ku shine i wannan bayanin kan ci abin da kake na cin mutuncin annabi ne malamin ku majalisi yana cewa ba cin mutuncin annabi bane sallallahu alaihi wa sallam haka na irin wannan magana shi ma al-hurul amili ya yi ta a cikin a cikin littafinsa a cikin littafin sanin ambata na alhada'iku annadira barin karanta shi ma a gurguje saboda yanayin yadda magana ta take fita ya kawo magana a juzi na ashirin da uku shafi na ɗari da arba'in sai ke cewa Kulu ina cewa fi hadil akhbaru dilala zahira alama takaddama a ƙarƙashin wannan hadisan akwai dalili mabayyani a bisa abin da ya gabata min jawazi kashfil wajihi wal yadaini min al mar'ati al ajnabiyya na halaccin mace ta bude fuskarta da hannayenta wa adami wujubi satriha kuma da cewa ba wajibi bane ta rufe su wa illa idan ko ba aka falau kana nisa'u yawma idin da mata sun kasance a wannan lokaci musattiratin muhammiratin masu suturcewa masu rufe gaira musfiratin ba masu bayyanawa ba lam yu'lam halul jamilati min al-qabihati yace da ba a san mai kyau daga wacce ba ta da kyau ba hatta ya tarattaba alaihi ma dhukira fi hadhihi al-akhbar qawluhu sallallahu alaihi wasallam innama an-nazaru min ash-shaytan cewa ya'ani hubbun nazari yana nufin san ganin wa mu'awadati ba'da husulin nazaratil ula da kuma maimaita kallon a bayan mutum yayi kallo na farko allati waqa'at ittifaqan idza tarattabat ta al-ladhatu wal fitina, hakan idan ya zamto jin daɗi da wata fitina ta faru to shine zai zamto kallon daga shaidan ne wa amma qawlu sallallahu alaihi wasallam da aka yi cewa wai ta burge annabi fa innahu la munafata fihi السلام عليكم نعم شيخ Daji na kuwa? Na'am, Da haka wannan abin da shi Malam Sidi ya kawo satin da ya shige a matsayin wai cin mutuncin annabi ne gashi na ɗaya a littafin su da isnadin da yake ingantacce sannan na biyu ga malamansa suna cewa ba cin mutuncin annabi ne sallallahu alaihi wasallam. A da haka maganar da ya ce a wajen masu hankali cin mutuncin annabi ne. to yanzu shi majalisi ba shi da hankali ne da ya zamto bai gano cewa akwai cin mutuncin annabi ba shi alhudul amiri shi ba shi da hankali ne da ya gano cewa babu cin mutuncin annabi a cikin wannan zancen wannan magana ta gaba kenan magana ta gaba akan zancen da nake so ne masa a guje shi ma tambaya ce zan masa batun da ka kawo akwai tambayar da wani dan uwa ya maka malam sidi Bayan sai da kana ji na? Yana jin ka. Ina jin ka, ina sauraron ka. Uwa dan uwa ya maka tambaya kan cewa an ka maka hadisai ma kuma baka iya kawo dalilai na rusa su ba. Ya kake cewa ka kawo dalili bari ma ka sake gaya masa. Sai ka kawo wani hadisi na cikin alkafi. inna ala kulli haƙin haƙiƙatun wa ala kulli sawabin nuran فما وافق كتاب الله فخذوه وما خلف كتاب الله فدعوه malam يمال ka kawo wannan maganar na'am dan Allah ina so shi wannan hadisin ka gaya mu malami ɗaya cikin malaman shi'a da ya ce ingantacce ne idan yanzu baka da lokaci na baka dama ka yi bincike a kai malami ɗaya kawai da ya ce wannan hadisin ingantacce kafin ka tashi ina so ka gaya mu amma bisa ta haƙiƙi na ilimi a hatta a cikin littattafai na hadisi na shi an ci wannan hadisin ba ingantacce ba ne ba za ka iya koma cikin sahihul kafi a juz'i na ɗaya shafi na sha ɗaya za ka ga baya cikin hadisai ingantacce da malamin ya kawo haka ne idan ka koma cikin ashafi fi shafi usulul kafi na abdul hussein a sheikh abdullahi al-muzaffar juzu'i na biyu shafi na ɗari da arba'in da hudu za ka ga ya kawo cewa wannan hadisi isnaduhu da'if haka nan hatta shi kansa al-majlisi a cikin littafin sanar mir'atul uqul a juz'i na ɗaya shi ma ya tabbatar kashin wannan hadisi cewa hadisi ne wanda yake wanda ba ingantacce ba amma dai kafin ka tashi da Allah ina so ka gaya mu malamin da ya inganta shi saboda mu san cewa hadisi ne ingantacce a wajen ku ko yan shi'a dawo kan batun da kai na yau malam sidi Mala Abuja Jafar tsara minti shi nawa. Abu Jafar yana ka rubuta tambayoyin da ake masa. Assalamu alaikum Malam Kabir Bashir. Da ke yanzu kusan minti tara ne ya rage maka kuma ya cika minti talatin. So duka bayanan da ka kawo wanda akwai buƙatar malam ya ce wani abu kuma in ya ce wani abu ba za ka rasa abin faɗa ba. Shin ko za mu ba shi dama a mintunan da suka rage muka ba za mu tafi da mintunan ka ba idan yayi magana alabashi a mintunan da suka rage maka idan akwai ɗauraya ka iya ɗauraya idan babu ɗauraya sai ka cinye mintunan ka a karatun da yayi na yau din kamar yadda ka faɗa amma dai kana da minti idan ya idan ya amince idan ya amince ba da damuwa kana dai da ya karasa minti tara sai ya sauka ya samu lokaci in WhatsApp tambaya ta a cikin minti tara sai iya magana sai minti tara ya karasa ta ya karasa tambayoyinsa Na'am, ina fahimce ka ya karasa maganganun shi gaba ɗaya lokacin shi ya kare daga baya sai ka yi abubuwan da zaka faɗa. Yawwa in ya cika minti taransa shi kenan sai ka datse shi ya sauka sannan sai in ba da amsa. To, idan kuma Sheikh akwai abin da yake buƙatan ya ƙara magana, alaba shi in ya dawo mun ƙara bashi ko da minti ƙalilan ne. Eh in muna da lokaci kenan ba mu lokaci kuma wani satin sai ya dawo. so da kasan lokacin to ba na malam ka je shi kaji yanzu ma kun ce min kusan minti biyu a'a ba naka bane mun tsayar da naka kana da minti ka. abu na farko a jibaban da malam yayyau kusan duka ya ja lokacinsa akan abin da yake sananne abin da ni mamaki ne sosai irin jawabansa na satin da ya shige cewa wai ba a fara ba wannan satin za a ji karatu. Kuma an ji ba. A ba a ji komai wallahi. Ta sai na gadi ya ka abin da suke Abdul ba ya ga gashi magana a kai. Yana magana ina nan gida ne da iyali muna ta dariya. Duk karatun da aka yi kuma kai dariya ya baka. Lari da ya yi bari sosai ta kaga shi yake cewa abubuwa sababbi duk abin an wuce kaza haka ya ta cewa mala abdulmutallib ya zo da abubuwan da an wuce su amma shi kuma ga shi ya ɗauko abubuwan da tintin da an wuce su Tara da na ɗaya. Hmm. Zai abubuwan da ya kawo na batun wasiya cewa dan an tambaye shi shin annabi ya yi wasiya hadisin na shi take cewa ma ausa ma ausa bi shay'in kuma abin da yake damun sa shine shi yana karanta zahirin abu ne amma baya koma littattafan mu yaji mai malaman mu suka ce duk wasiyar da suke korewa bisa tambayar da aka yi musu Shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi wasici da khalifanci ba hadisan suna kore batun wasiya wasiya wacce 'yan shi'a suke magana a kai ya koma cikin ikimalin mu'alim bi fawaid muslim na al-imam al-qadi ayyad bin musal yahsubi zai ga maganar da i kenan cewa da ya ce annabi bai wasiya ba yana nufin wasiya da cewa shin ya ayyana sai da ala matsayin khalifa bai ayyana shi ba na na'isha ita ma abin da take korewa kenan amma ai babu wani abu da yake boye a tsakanin sahabbai annabi ya yi wasiya da riko da littafin Allah subhanahu wa ta'ala annabi ya yi wasiya a riko da littafin Allah subhanahu wa ta'ala. annabi ya yi wasiya da a kori yahudawa daga cikin jaziratul arab annabi ya yi wasiya da a riko da sallah wannan duk sanannen abu ne tsakanin sahabbai amma wasiyar da aka kore ita ce waccan cewa in dai wannan to babu inda annabi ya wasiya da cewa na ali shine khalifansa hakanan a cikin zancensa malam ya ɗan shigo da wani abu wanda babu shi a ruwayar ina cewa gashi a gaban Nana Aisha wai ana cewa wai an yi wa na wai an afuwan ba a lokacin ka bane a wannan kamar yadda ka ce babu inda annabi ya wasiya cewa a sayyidina Ali shine abin nan shin kana magana a littattafan ku na sunna ko kuma a littattafan shi'a mu na shi'a a mu na sunna na sunna afwan astaghfirullah alazim na'am altafanmu na sunna babu babu wani waje wanda annabi ya wasiya cewa sayyidina ali ya zama to shine khalifa a bayansa wannan babu shi altafanmu da isnadai ingantattu babu shi fahimta to shi abin da bai fahimta ba da ya koma cikin ikmar al-mu'allim da ya koma cikin al-minhaj sharh sai muslim bin al-hajjan al-imam an-nawawi zai ga wannan jawaban sannan a jawabansa ya shigo da wani abu cawai gashi ma a gaban sahabbai suna gaya na Aisha wai annabi ya ayyana sayyidina ali alhali a isnadin gaba ɗaya da ya karanta babu sunan wani sahabi in banda na isha din wanda yan shi'a suke faɗa a lokacin shine ake tambayin na isha Allah kara mata yadda kan cewa ana cewa annabi ya yi wa sayyidina alwasiya ɗalibanta sun zo sun same ta suke tambaye ta ce ta a ina annabi ya masa wasiya alhali akan kan jiki na annabi ya Fati? da ya yi masa wasiya cewa shi ne halifa da zan sani amma malai na so ya ce wai sabai da suke gaya wa na isha haka alhali ba batun sabai ake ba a ciki ɗaliban na isha ne allah ya kara musu yadda magana ta biyu a cikin jawabansa ya ɗauko hadisi na raziyatul khamis wanda shi ma ka gana yana tashi domin ya faɗe shi kwanaki an ba shi amsa yanzu ma maimaiye eh, saboda ya rasa abin da zai faɗa yana ta kama kame <laughs> na hadisin mun faɗa mun nanata cewa ranar alhamis wannan abin ya faru annabi sai da yawayi garin juma'a yawayi garin asabar yawayi garin lahadi yawayi garin litinin kuma duk ittifaƙin ruwa ya yi cewa annabi ya samu sauƙi har ya fito masallaci ma wannan abu ranar alhamis ya faru a ina kuma annabi ya muzanta sahabbansa a bayan wannan ranar alhamis din ina annabi ya sake nana ta musu cewa su ka abu rubutu a bayan wannan alhamis din kana fahimtar tambaya ta bala abu jafar sosai shi ma yana jin ka kyau wani abu ne ya faru ranar alhamis ya fara na alhamis annabi sai da ya samu sauki amma annabi bai ce su zo ya rubuta ba abin da muke faɗa cewa da a ce wani abu ne wanda yake wajibi sai annabi ya isar da shi akwai wani wanda ya isa ya hana annabi ya isar da wannan saƙon sa shi ne babu to shi yanzu malam sidi ya fito da rigarsa ta shi an ci ne saboda suna amfani da irin waɗannan ruwayoyin da dukkanin ruwayoyin da ya kawo wajen muzanta sabon annabi sallama mu kuma abin da muke faɗa cewa a gaban annabi aka yi wannan abin annabi bai tsine wa sahabban nan ba annabi bai muzanta sahabban nan ba cewa ku tashi ku bani waje to idan har annabi sallama wanda shi ne aka yi masa haka kuma ya samu sauƙi ba wai a lokacin ya rasu ba ya fito ya tarar da sabon nan suna harkoki ya fito ya tarar da sabon nan suna sallah amma annabi bai musu tofin alatsina ba annabi bai muzanta su ba annabi bai aibanta su ba to ina kai yau ka ɗauko wannan abun ka dinga riƙe shi a matsayin makamin yakinka inya mai zuciya kyakkyawa iya riƙe abin da annabi ya yi shiru zai rike abin da annabi bai yi hukunci a kansa ba shi kuma ya ta nanatawa ya rike shi a matsayin zagin sahabbai Abu Jafar a wannan imalamin su Khomeini ice wai su Sayyidina Abubakar su Sayyidina Umar ice da su wai su ne baƙayal kufri wa zandaka ice ragowar kafirai ne kuma ragowar zindiƙai ne akan wannan kes ɗin ne Khomeini dai wannan Khomeini na, na Iran. Mm. Shi ne ifaɗi wannan akan su sai na Umar. A littafi. Littafi yana karanta, ka manta zaman da ne? Sosai sosai sosai. Karanta. to, to, to shi dan ya fito da shi yanzu yana wannan gyarara gefen wannan kusa mai masa dare shi sana ce yana magana akan abin da aka riga da an wuce ba shi da abin faɗa shi yasa ya ɗauko waɗannan zantukan. gashi kafin ya tashi ya gaya maka wani hukunci annabi ya musu annabi ce kawai ku tashi ku bani waje shi kuma yanzu yana cewa sun ci mutuncin annabi sun ci zarafin annabi sun yi kaza ga annabi shin annabi ya gaya musu haka shin sai na ali da aka yi a gabansa ya faɗi haka in ya faɗa ya buɗe littafi ya karanta mana ya ɗauko batu na rasuwar shugaban munafukai abin mamaki na amfani da hankalinsa da zantukansa da salon baki wai saboda yaudara al'umma wannan shugaban munafukai abdullahi bin ubai bin salu shi ne ya zaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ya ce da annabi wal iyaz bin shi ne wanda ice jatin annabi yana wari shi ne wanda ici mutu duk abin da ka sani na cin zarafi na annabi babu wanda bai ba saboda kimar annabi da daraja annaba idan sayyidina umar ya san irin abin da yawa annabin shi abdullahi bin ubay salul sayyidina umar ya san irin abin da yawa annabi da annabi ya zo zai masa sallah wannan kishin na annabi in motsa yana ganin ga irin abin da yawa annabi sai su da annabi kan me za a yi masa sallah hmm. shi ne yake cewa wai yanzu kai zaka iya wa malamin ka haka amsa shi ne zan wa malami na sama da haka na'am lokaci ya wanda ya san ba damuwa malam idan ya yi wasu jawaban zan dawo in ƙarasa na shawar abubuwa guda biyu kawai to ba damuwa insha Allah ya sa mu dace ya gode sosai amin ya Allah masha Allah assalamu alaikum shek sinu to insha Allah mala Abu Jafar lokacin mu ya cika saboda zan kokarin amsa tambayoyin malam Kabir insha Allah sai mu jira kuma yan wasu shagul sai wani sati insha Allah tun da ba karewa yi ba wato abin da Hausa suke cewa da ba mu san asalin balbela ba Hmm, daga sai ta ce daga ko misira bari fara da magana shi ta farko ya ce cikin malaman sufaye su suka da'afa wannan hadisin insha Allah zan binciko maka kana bi na bashin wannan bani da shi yanzu a gabana malaman daga cikin sufaye wayanda ba su yadda da wannan maganar cewa Khalifa Umaru a ci mutuncin manzon Allah da wannan usulubin ba insha Allah wannan annabi na bashi ɗaya kenan amma shi ina fara duka abubuwan da Malam Kabir Bashir ya faɗa dukan su ka ji mai kyau kuma ka kiyaye mai kyau duka duka nayi nayi jotin din su kila sai dai ko ajizancin kan adam wani abu ya kubce in akwai abin da ya eh, kubce min ban faɗa ba in Allah ya dare shi wani satin sai sai ya cini akai wannan shine maganar shi na farko masha Allah wannan insha Allah ana bina maganar shi ta biyu ya ce wai hadisin da ke cikin musulun muka karanta ce aka yi manzan Allah cewa ya yi da zan yi zagi ba cewa ya yi ba har yake ƙalubalantar a kawo masa inda manzan Allah ya yi zagi wallahi sai ya ƙara faɗuwa babu nauyi a gabana dama can ya faɗi amma wannan tambayar ta wai a kawo mishi inda wannan yi cewa to idan malam yana da musulun a gidansa to ba karantawa yake ba idan har bai gani ba ga musulun ɗin. duniya ta gani sahihu muslim babi ne a cikin kitabul birri wasilat wal adab ga sunan babu mun karanta babu malla ana nabi au sabbahu au da'a alaihi babun wanda annabi ya tsinewa ko ya zage shi ko ya mishi mummunan addu'a walaysa huwa ahlan zalika amma bai cancanci wannan ba ba ahalin wannan bane ba kana lahu zakatan wa ajran wa rahma to ya zamanto wannan zakka gare shi ya zamanto lada da rahama gare shi sai ke cewa wai aita yayi da zan yi amma a kamar inda annabin ya zagi to hadisin farko a cikin babun hadisi shine na me na dubu biyu da ɗari shida haddasana zuhair bin harbin malam kabiru tunda baka karanta muslim din gidanka bari in karanta ma ka ɗauko ɗaliban ilimi kuma su bi ka ce a kawo inda annabi ya zagi cewa yayi an kadara zuhair bin harbin حدث آه حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي دهى عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين عائشة قالت تشي دكال على رسول الله رجلان mutane biyu sun shiga wurin manzon Allah fakallimahu bi shay'in tace sai suka yi manzon Allah magana da wani abu la adari ma huwa tace ban san me suka faɗa manzon Allah ba duniya ta ji ya ce a kan inda manzo Allah ya zagi ummul mu'minin Aisha sai ta ce fa akdabahu sai suka fusata shi fala'anahuma sai ya tsine musu wa sabbahuma ya zage su shine hadisin farko a babin da muka karanta daga cikin musulmin da kake cewa wai ai caye inda zai yi ba yayi ba ga ummul mu'minin Aisha ta ce ya tsine musu kuma ya zage su fala'anahuma wasabbahuma sai ya tsine musu kuma ya zage su ka ce a kama kai da manzo Allah ke zagi gashi man ka a cikin musulun a cikin kuma babun da muka karanta so aka ba kuran wai an kulla babu bane manzo Allah ya cewa wai inda zan yi zagin a'a ta ma faɗa yayi zagin ne wannan ya nuna cewa baka karanta littafin da ke gabanka wannan kenan ruwayar cewa manzon Allah ya ga wata mata dan uwa malam jari yayi magana akan wannan hadisi wancan sati din cewa mu hadisin bai inganta ba a wurin mu me yasa bai inganta ba saboda ya saba da nassin alqur'ani wannan siffar da aka jingina manzon Allah ba za ta yiwu ba ga wanda Allah ya ce mishi wa innaka la'ala khulqin azim kana kan ta'adu kyawawa ba za ta yiwu bai kalli matan wani har ya sha'awarta domin wannan ba ɗabi'a ba ce ba mai kyau babu mai hankalin da zai ci wannan na'am allama majalisi ya faɗa wani ya faɗa wani ya faɗa kowane ne ya faɗa wannan bambancin mu da ku kenan kowaye ya faɗa saboda ta saba da alkur'ani na san malam ya san bambancin Shekut tsosi Shekut ta'ifa da allama ta bata bai ya san tazarar zamani da matsayinsa a shi'anci amma Shekut tsosi ya kawo ruwaya ya ce mata mursala ce yake ake ta alama ta ba ta ba ya ce wannan ruwa ya karya ce akan wannan wala tusalli ala Ahadi, a cikin at-tibyan fi tafsiril qur'an shekul tusi abin da ya kawo kenan ya kawo ruwayar amma da alama ta ba ya zo a cikin almizan me yace sai ya ce mata mawdu'a kamar shekul tusi zai iya faɗan magana amma a babin ilimi ya taƙi irin su Allama Jabari su ce wannan hadisi kwata kwata ba ƙarya ce babu ita so mu muna da wannan hurriyar Allah ma majalisi ne faɗa kowane ne ya faɗa tunda wannan magana ta ci karo na san alƙur'ani to wannan ba ma tare da shi sannan ya yi maganan cewa eh, shi wannan hadisin na eh, na alkafi wai wane malami ne ya inganta shi <laughs> shi ma sai ya kada da dariya masanin a kenan masanin a kenan malam kabir ban sani ba Allah ko in ka dawo lokacin za ka gaya mutane a ci me ake cewa hadisi sahihi me ake cewa hadisi da ibi kila baka san wannan ba shi sa kai wannan tambayar sannan hadisi da ifi wa ya gaya maka ba a istidlali da shi dan malamu sun ce wannan hadisin da ifi ne me suke nufi shikenan sai a shi ba za a yi hijjaji da shi ba sai a watsar da shi haka ake nufi shine ma'anar da ifi a islahin malaman hadisi a wurin mu hadisi mursali ma da ifi ne a cikin aka samu hadisi da ifi gashi na Sheku Subhani ya kawo shi a cikin usulul hadis wa akami a cikin samu hadisan da ake ce musu da ifai da ifi har har mursal ya kawo al mawquf da ifi ne al munqati da ifi ne al muallaq da ifi ne al mursal da ifi ne ga sunan guda goma sha hudu so dan an ce hadisi ma nan sun ce isnaduhu da ifin baya nufin cewa shi sai a watsar da shi dan na san ka san me maganin marasil maganganun malamai akan shi ma na kawo nan a baya so cewa dan an ce hadisi da ifi ne bai nuna cewa ba za a yi aiki da shi ba ba sai yadda ka fahimci me da iri ba wajen a cikin wajen malaman mu sannan wannan ruwaya da ka kawo ruwaya ce mursala ruwaya ce mursala da suke cikin littattafan mu tana cikin aksamu du'a da if cewa manzon Allah wai yayi wasici ne da Ali akan wannan babun ne la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ga Muslim wanda shi na karanta me yake faɗa mana eh, afon bari mu bude wajen karanta sunan babin kansa wanda ya yi wanda barin wasiyar wanda ya yi wasici ba shi abin da zai ba shi da abin faɗa a cikin wasici din babu tarkul wasiyatu liman laysa lahu shay'un yusa fihi ba na zancen wasici ne ba kalifanci wasici akan kalifanci ba an na laka haza ina ka samu wannan cewa wai magana ce ta wasicin kalifanci wasicin kalifanci ne a cikin hadisin mai um, ummul sai take cewa ma taraka rasulullahi dinaran wala dirhaman wala shatan wala ma'iran wala ausa bi shay'in maganar kalifanci ce ake tambaye su yace babu komai amma da aka ce mishi falima kutiba alal muslimin alwasiyatu ita ma wasici ce aka wajabta mutane sai ya ce qala ausa bi kitabillah idan ka ce akan wasicin imam ali ne sannan wani abu da ya ƙara faɗar da shi wai a cikin ruwayar na karanta wai kwata-kwata babu inda aka ambaci sunan ali imam ali wannan shi ma wanda ke wanda ya ce ba inda ba manzo Allah yayi zagi saboda baya karanta muslim din ba mamaki da ya faɗi wannan hmm. ga inda aka ambaci alan sunan al a cikin ruwayar a cikin ruwaya ɗin me take cewa ita shine hadisi na dubu ɗaya da ɗari shida da talatin da shida anil aswad bin yazid kala yace zakaru inda aisha a wurin ummul mu'minin aisha an ambaci imamu ali ya kai na gace imamu da aka ambata da ya faɗi wannan sai ya ce me aka ambata a wajenta anna aliyan malam kabir in baka ji sunan ali ba ga sunan shi anna aliyan kana wasiyan cewa ali ya kasance wasiyi ne a cikin musulun din gashi fa ba da kake cewa babu inda ka bar sunan ali faqalat sai ta ce mata ausa ilaihi yaushe aka mishi ce har zuwa ƙarshe kamar na karanta amma ka ji yana tambayar cewa wai ba in wai wai dalisi ne na faɗi wani abu wanda babu shi ba amma sunan imam a ciki ba to in an faɗa ma in ba faɗa ba gashi na karanta mutane sun ji raziyat yawmul kamis wai a ina manzon Allah ya tumi su matsalar shine ko a wurin ku manzon Allah kuna mishi hukunci da kallon bashar ne qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya mutum ne kamar kowa da haka zai kuna mu'amala shi da wannan kallon tunda manzon Allah ya tashi juma'a bai tume su bai ce musu kuma kenan wannan bai zama laifi bai zama kuskure ba wani hukunci manzon Allah ya musu manzon Allah ya kore su daga gaban shi ma wannan ba ba, ne ba hukunci bane ba qumu anni kana zaune wajen manzon Allah ku hayaniya har manzon Allah ya ce ku tashi ku bani waje shi wannan ba kallon shi a matsayin laifi haka kici wani manzon Allah ya musu wani hukunci manzon Allah ya musu wani hukunci kuma kike ne ya kore su daga wurin shi sannan abin da sahabi da kai shi ya kira da masifa raziyatu ne kake cewa wayya aka yi zama laifi kai ka fi Abdullahi bin Abbas fahimtar kadiya ne ta fara a gaban su shi a gaban shi abin ya faru shi ya kira abin da masifa wannan abin ne ya zubar sa shi zubar da hawaye amma ka ji ba Allah nan wai cewa aka wai mai wani hukunci manzo Allah yana so yi nuna ba komai bane ba ai abu ne an yi ya wuce ba wani laifi suka yi ba ba wani kuskure bane ba manzo Allah ya ce su kawo su ki wannan ba komai din bane ba wannan saboda mai musu komai bayan ya tashi shine yasa ibnu abbas bayan lokaci mai tsawo har yake zubar da hawaye akan wannan abin har yake kiran wannan ranar ranar musifa amma ga malam kabir yana gaya duniya cewa ba wani abu bane ba ai bai musu komai ba kuma a kawo mishi wani hukunci ya musu wani hukunci kake nawa manzo Allah ya ce kuma ne? wannan ka ko hukunci kuma da kake nawa so kake kama sai musu bulala ba dabi'a manzo Allah bace ba wannan manzon Allah da aya ta ce wannan munafiki ne amma aka roke ba da riga shi ba da riga ai mishi sallah ya je zai mishi sallah manzon Allah da yake mu'amala da irin wannan Khalifa Umar ya ce tunda an tabbata sa munafiki ne a kashe shi ya ce ina jin tsoron kan a ce manzon Allah manzo Muhammadu yaktul ashabu yana kashe sahabbansa irin mu'amala da wannan manzon Allah yake yi da munafikai ma kenan shine yanzu kake cewa saboda sahabbansa sun saba mashi sun yi kuskure wai tun da ya tashi bai tuhume su ba wannan bai zama laifi ba kai wani irin tunani ne wannan su saba wa ayin qur'ani la tarfu aswatukum fawqa sautin nabi si hayaniya wannan ba laifi bane ba saba wa ayin qur'ani ba komai ne ba saboda me saboda ai da manzo Allah ya tashi bai ce musu komai ba ajib amma shek abin ya zama to haka shek ita wannan maganan da malam kabir bashir ya yi a na wajen na umar da ya ce karya yi masa sallah kaga wannan ya kawo ta ne a babun shi na umar yanayin shauƙin da yake ji na manzala sallallahu alaihi wasallam a kan shi da kuma bakin cikin da yake ji na shi wancan ya gaya wa manzala sallallahu alaihi wasallam maganganu mara kyau a babun wannan ne shi na Umar ya kawo wannan shi hasali ma yayi ne dan daga darajan manzala sallallahu alaihi wasallam saboda wani ya faɗi magana mara kyau akan shi kuma ya husata wanda haka ake so da ma idan ka ji an taba annabi ya zama ka ji gara ma a ce abin da aka yi kai aka taba sama da a ce an taba manzala sallallahu alaihi wasallam yace a babu wannan ne shi sayyidina Umar yayi wannan ban sani ba duk da kai ka ce ko a da littattafan kuma har salima ko kun ce ma maganan bata inganta ba amma kai ta yaya ne ku kuka fahimci maganan a matsayin ku na yan shiya kenan um, malam Abu jabar ko da yake shi ya faɗa duniya zai iya malamin sa haka sai mu ce to bi isa hazat talib ɗalibin da zai yi malami shi irin wannan abin da aka gaya wa khalifa Umar yau manzo Allah to wannan ɗalibin lalle ya kamata a yi tir da shi amma ya gaya duniya shi zai yi malamin sa haka ba komai bane ba mala abu jafar duk randa duk yanda duk yanda khalifa umar ya ji haushin an ɓata manzan Allah ina jin wannan bai kai ɓacin ran da manzan Allah ya ji ba domin shi aka yi wa haka ne ko ba haka ba haka ne amma shi da tare da haka shi ya jure ya ce zai shi manzan Allah bai san ya ci mutuncinsa ba manzon Allah bai san ya zage shi ba manzon Allah bai ji ciwo bane ba bai damu bane ba shi baya kishin kansa da kansa ne bai san munafiki bane bai tashi zai masa sallah sannan mu ɗauka mu ɗauka kishin ne da kishin damasar ta taso da shi manzon Allah ya ce a'a ga dalili na me ya kamata yayi sallamawa ko kome tunda har manzon Allah ya ce a'a shi ga dalilinsa sallamawa ya kamata yayi ya saba wa ayi alqur'ani ma'anan Allah da manzo in suka yanke hukunci za su yi abu to duk wanda ya saba musu bai zama muminin gaskiya ba mu dauka kishin ne yana ganin ya za a wannan mutumin ya ci mutuncin manzon Allah ko manzon Allah ya zama shi sallah da ya taso ya rike rigan manzon Allah babu ladabi a ciki da manzon Allah ya faɗa mishi dalilin sai me ya kamata yayi sallamawa musulmi mumini na gaskiya sallamawa zai ka ajiye ra'ayinka duk wani kishin ka ka ajiye shi gefe a guda domin wanda yake da alaka da wahayi wanda ya fi ka kishi shi ya yace zai aikata wannan aikin sai ka sallama na ka sallamawa ne in ma kin ne ka bikin a zuciyarka Allah ne zai maka kunci zai saka maka shi kishin ne a yakin kanda an yi yakin kandak tarihi ya da shi ba maudu'in bane ba an yi yakin kanda ibn abdul wud ya zo wani babban kafiri ne da kowa yake jin tsoron shi a lokacin ya zo gaban manzon Allah yake wa manzon Allah izgili yake cewa ya Muhammadu ba kai ne kai wa wa'annan mutane alƙawarin aljanna ban an kashe su to ka turo min wanda yake son tura shi aljanna in tura shi aljanna da kai musu alƙawari izgili manzon Allah ya kalle su ya ce waye zai ji mishi alƙawarin aljanna Khalifa Umar yana ina kishin nasu me yasa bai fita ba a gaban su an ci mutuncin manzon Allah an ci wa addinin izgili me yasa bai fita ba idan kishi ne yasa yanzu ya ja rigan manzon Allah ya ce ba zai salla ba ga inda ya kamata a ga kishi nan da gaske in kishi ne so wannan abin kamar yadda faɗa mu a wurin mu malaman wani suka faɗa na farko sun ce ruwa ya ce mursala shi suke aiki da tana da rauni sannan na biyu wasu ma sun ce kwace-kwace ma mawdu'a ce ƙarya ce don a kare martaba manzon Allah amma muslim da ya tabbatar da wannan ku da kuka da gaskiya ne to wannan abun baka isa ka wanke shi ba ba wani kanikanci da za a yi masu hankali masu wayo a wannan zamanin ka ce wai wannan wai ba laifi bane ba wai wannan ba kuskure bane ba daidai aka yi bal falala ce ma abin da yayi duk ayoyin da ya saba wannan falala ce she kai ka ce a wajen ku waƙiyan ma bata inganta ba bata inganta ba cikin malaman akwai da suke ruwayoyi ne ai Amma su sun kawo ta cikin littafin da suka ce hmm. gaskiya ce. Malamanmu sun ce wasu sun ce ruwayar ta inganta ka kalli abin guda biyu. Malamanmu na farko waɗanda suka ce za su yi aiki da ta a aiki da hadisi da ifi don domin riwaya ce mursala. Kaji ɗaya? Sannan na hmm. biyu ba su jingina jawo manzan Allah riga ba su jingina shi zuwa ga kowane sahabi ba. sai suka ce jibrilu ne ya zo ya ja rigar manzan Allah ya ce kada ka yi ga umarni daga ubangiji wannan hankali zai karɓi wannan jibrilu kadarin shi ya kai haka Allah baya so ya sallar ya ce je ya gaya Allah kada ya sallar ga umarni amma ka jingina jarragar ga wani ba daga umarni daga ubangiji ba wannan bai dace da shi ba sannan a cikin malamin wakwai suka ce a kwace-kwace ma ruwayar a ce ba su inganta ba amma su fa sun kawo ta ne Musulun ya kawo ta a littafinsa mafi inganci shi ma yanzu malam kabiru ba fa yana cewa wai tana da rauni bane ba ko kuma ba ƙarya ce ma yana tabbatarwa ne cewa abin ya faru kuma wannan abin da ya faru ba komai bane ba falala ce ma a wurin khalifa umaru wannan shine wasa da hankalin da wankin ƙwarwan da ake mutane wannan zunzurutun cin mutuncin da wallahi azimu wallahi al'azim shugaban kasuwa in kana ganin mutunci shi ba za ka yi mishi wannan ba ballantana shugaban talikai na duniya da na lahira sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa ka faɗa manzan Allah yana cewa kaza ne kana cewa kaza zai kai kuma asuwa waye kai a wannan addinin kuma har amai da wannan abin a ce wai falalaci a gare ka ka saba wa manzan Allah ka saba wa Allah amma wai wannan falalaci tir da irin wannan falala in ta zamanto falala da za ka same shi ne ta hanyar saba wa manzan Allah da Ubangiji. So wannan kusan yana jin su ne maganganunsa da na kiyaye in Allah ya sa akwai wani abu da ya faɗa wanda na manta in ya dawo next week sai ya tuna mana banda wannan guda ɗaya na ce mishi insha Allah zan yi muraja a kai shi. Mala Abu Jafar abin muke faɗa al'umma su bi mu a hankali. ba ma gaga a cikin al'amuranmu kuma wurin da ba sa so a zo ne muka fara zuwa shi sa gaje yana cewa ana maimaitawa su malam riga da su malam abdulbar suka riga mu kun bar shi ya karasa ina yake malam abdulbar din yanzu me yasa ku bar shi ya karasa ba ai su malam abdulbar sun riga mu sun faɗa da ya fara faɗan me kuka yi duniya ta sani ba kwa so a juya nan abubuwan tashin hankalinsu a ce musu ga wasu rubabban hadisai a cikin Bukhari da Muslim tashin hankalinsu shine al'umma su gano mutanen nan fa ba su san darajar manzon Allah ba a baki ne kurin sunnar sunnar amma a aikace ga wasu aƙidoji da suka yi imani da su wanda kwata cin mutuncin manzan Allah ne baro ba wai tawili ba wato shek amma sai dai sai dai sai kanikanci a bawa manzan Allah laifi duk malaman nan da suka yi tawili akan manzon Allah ya ce ku kawo abin rubutu Khalifa Umar ya ce ba za a kawo ba har yace sun batu ne duka tawilin da suka yi ta yi barar da Umar ya za a tsaftace Umar a nuna cewa bai bai kuskure ba duk anan suka kare baya za a kare mutuncin manzon Allah ba dan me kaman manzon Allah za a ce yana magagi dan me kaman manzon Allah za a ce mishi wani ya kalle shi ya ce yana batu dan me kaman manzon Allah zai ce ayi abu kaza yi aki ba anan suka shigaltu ba inda suka shagaltu rubuce-rubucen su da tawilin su na dan su da na yanzu su shine ya za a nuna cewa khalifa Umar ba laifi ba wannan ne ya dame su ba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Sheikh na Abu Jafar da Na'am, da na so matsalar nan kar mu buɗa ta sosai, tunda kai ma ka faɗa kuma a littattafanku akwai inda bata inganta ba. So, kaga kai ma baka abin nan din maganan ba zai zama kenan a littattafan ku kuma ba ku karɓi maganan ba ko kuma ku ba ku ma yadda cewa an yi wannan abun ba to yanzu idan ya zama na kuma kana bayani a kai zai zama to kenan kaman a littattafan ku akwai ko kuma ka yadda da abun ne a kana faɗin ba haka Abu Jafar su shi su da suke magana wanda muke magana su sun yadda ka gane wani abu yanzu da da ya zo nan kaji ya ce wannan ruwa ya karya ce ko bata inganta ba kokarin shi shine ya nuna cewa a khalifa umar ba laifi ba ba kuskure ba so su a wurin su ta inganta shi muke magana musu shi muke so mutane su gane amma dama da sun ce bata inganta ba amma haka muka fi so ko maganar ma ba za yi ba? mu mun fi so a ce bata inganta ba saboda mutuncin manzon Allah aka taba mu duk abin da zai ce an taba mutuncin manzon Allah ba ma kallon daga ina ya fito kowa ya faɗe shi kurin zamu ci ba mu yadda ba shikenan saboda manzon Allah ya girma kowaye amma su ba za su iya wannan ba amma kuma su ne masu wannan babaro ne kuma su ne kuma za su iya cewa dan me za a cewa ne munafiki ne cikin sahabbai dan me za a cewa ne yayi laifi dan me za a cewa ne yayi kaza a nan ne za ka ga suke tada jijiyar wuya a nan ne ake yin laifi a nan ne za nuna maka cewa kayi rashin kunya yanzu kamar sahabiwa ne yayi badar yayi uhudu yayi hunaini ka ce mishi yayi kaza amma irin wannan abin ko wanda ya fi shi muni za su iya gaya wa Manzan Allah yanzu kamar Manzan Allah yayi magana a ce batu yake yi amma saboda da nawarin ne ya faɗa shikenan mutane duniya sai da kokari ake a tsarkake cewa ba laifi ba ba a kallon abin da ya faɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wannan bane damuwar mutane da malamai la ba za mu yi wannan Allah ya ji fa mutum wannan abin ba za mu ƙareta ko uban wane ne astaghfirullah ba zagi nake ba ko wane ne a kowane littafi ya zo da abin da ya taɓa mutuncin manzon Allah ba zancen wani kyawun isnadi a ciki duk abin wani wata ta'ada wata ɗabi'a da ta saba da cewa mai kulkin azim ba zai yi ta ba alkur'ani ya karyata wannan hadisi duk kyawunta so wannan shine insha Allah abin da zamu takaita haka Malam Abu Jafar eh, abin da muka faɗa daidai Ubangiji Allah ta'ala ya haɗa ma cikin ladan kurakuran da muka yi Allah ta'ala ya gafarta mana Amin Sheikh ga gabanin ka sauka akwai magana ta wannan hadisi na wajen Malam Tahir wanda ya ce alabashi, shi koda yanzu baka samu dama ba to koda zuwa gaba idan ka yi ba'asi a jawo idan ka samu dama ka yi bincike a kai in ka zo ka zo da bayani kuma kamar yadda ka faɗa. Ai na ba da bayanin shi wannan shi. Na ba da bayanin shi wannan. Na ce wannan ah, hadisin ya saba da nassan alkur'ani. Ah, ba za ta yi ba za ta yi wannan ruwaya da take a cikin littafinmu me yasa bata inganta ba cewa manzon Allah ya kalli wata mace saboda ba za ta yi mai kulkin azumi wannan ɗabi'ar ba. shi ko manzan hmm. Allah Ubangiji ya bashi wannan sitamfur. Da haka kowa ya faɗi wannan ruwayar tunda ta ci karo da shaidar da Alƙur'ani yau manzan Allah za mu jefar da ita. Na faɗa wannan ba mu buƙatar wani dogon turanci akan wannan. Hulkin azim mai kyakkyawan ɗabi'a ba za ta baya shi daga cikin siffofin mai kyakkyawan ɗabi'a kallon matan mutane har ya sha'awar su ba kurin mujarradin kallo ba fa kallon da za ta kai har sha'awar shi ta motsa sai ya je wajen matar shi mai kyakkyawar ɗabi'a wallahi ba zai wannan ba balanta na manzan Allah da Alƙur'ani ce wa innaka la'ala hulkin azim to shek a abuwan duba da yadda muka tsara mun shige muka lokaci na kusan mintuna talatin a yau ma muna ƙara ba da haƙuri sai a yi mana haƙuri a yan uwa suna ta kira wasu ma suna ta mesa cewa an gya daga wayansu har suna faɗin maganganun da suka ga dama don haka ku ji daga bakin malam ba daga gare ni bane a duk da tun mu zauna mun yi magana kuma kamar yadda kullum malam yake faɗa lokacinmu da nasu akwai bambanci a don haka kar a ga kullum kamar muna setawa ne ilin karatu ya taho ƙarshe ko kuma lokacin da ya kamata a ce kola sun yi ta kira kuma muna haɗa baki muna rufewa ba wai haka ba ne dama kamar yanzu ai a baya mun sha yin karatu da malam kusan awa hudu da wani abu kusan awa biyar so dan yanzu mun yi awa uku da wani abu ko awa uku da rabi a kar a ga cewa wai muna tafiya ne da niyan kar mu ɗauki wayoyin wasu kawai lokaci dai yakan iya ba mu dama a kowane lokaci mu iya datsewa tunda yanzu da buɗe layin waya ma kusan awa ɗaya da rabi mutane sai ku yi haƙuri ku dinga mana uzuri a duba da yanayin yadda lokaci yake a wajen malam don haka malam a kan wannan abun idan kana da wani abun da zaka faɗa ka iya faɗa wanda zai sa jama'a su fahimci ba wai muna setawa ba ne muna ƙin ɗaga wayoyinsu don kaga miskol ɗin ya yi yawa kuma sai surutu yana ta biyowa baya ko in ce maganganu suna ta biyowa baya na mesa cewa ai abu jafar kaza kaza da sauransu don haka ka iya yi wa mutane bayani wala Allah ko su su fahimce ka tunda kai malami ne ni kuma ba malami ba ne na'am shek gabanin ka sauka me zaka ce ce ai malam abu jafar lalle ya kamata su fita ba laifin ka bane ba laifin yanayi ne wa'ana akwai bambancin lokaci dare yana shigan mana da wuri yanzu haka nan da kusan minti arba'in za a kira sallar asuba a nan inda nake su kaga yaushe na sauka kwata-kwata ya wato yanzu bani lokacin bacci ma kenan sai bayan azhar sosai saboda bayan sallar asuba wani bacci za ka yi za ka tafi makaranta ka yi wani abu sai azhar ka taso da shauransu so wannan muke kallo muke kokari muke takaita abubuwa din duk da kullum za a ga mana so mu tashi daidai karfe biyu yanzu karfe biyu da rabi sha biyu na dare mm, a nan ke da sha mm. biyu da rabi da minti sha sosai kuma da ma sha biyu muka yi magana insha Allah awa uku a ce an samu karatun da ya kai adadin awa uku eh, su amma lokacin dole su ya sababa an dan abin su ka yan wasu ya hakuri in Allah ya sa yanayi ya canza nan gaba za su ga za a yi su sannan kuma ba karatu ne da za a yi shi rana daya in awa goma za mu za ga cewa ana buƙatar wani ƙarin lokaci amfanin salsala kenan so abu ne tsawon rayuwa ba sun yaushe za a gina shi ba Su in baka samu wani lokacin ka tara wani lokacin insha Allah za ka samu insha Allah so yan wasi yi afo akan wannan gazawa da aka samu ta bangaren baki da Malam Abu Jafar ko kuma Allah ya kara muku hakuri da juriya da mu Allah ya kara taimakon mu ga baki da Allah ya haɗa mu a cikin lada ɗin kurakuran mu Allah ya fi mana ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ko kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata insha Allah wayan abun kuma da ke cewa sofi ne za mu ci da kawo su har al'umma su fahimce su Allahu sallallahu alaihi wasallam to shi a rufe mana Fatimin lima sabaka nasiru haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihi al'azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Ala Abu Jafar, mu kwana lafiya. Ah, muna godiya. Allah ya saka da alkhairi shek sai zama na gaba a jama'a masu albarka masu bibiyar mu a nan muka kawo ƙarshen wannan zama namu sai kuma a zama na gaba insha Allah wanda suka yi ƙoƙari suka kira suka samu shiga a mu ma muna ba ku haƙuri da kuma wanda ba su samu shiga ba wanda suka samu shiga a muna godiya wanda ba su samu shiga ba ma muna godiya da kira da kuka yi wa'anda ba su samu sun shiga ba muna ƙara ba su haƙuri sosai matuƙa a su yi muna uzuri duba da yadda abin ya kasance ko kullum yake kasancewa wani ya ce satin da ya gabata na kira ban samu shiga ba wannan satin ma ban samu shiga ba ko dai Abu Jafar yana duba nan bana ne ya kidaga wallahi a kawai hannu na yana zuwa kan wadda ta kamata ko kan wadda zan iya ɗagawa in na ɗaga kuma kenan hasali shi yasa wani ma ka ga ya kai kusan minti goma ma a kai kamin na ma in bar shi yayi magana a dan haka sai ku yi mana haƙuri ku yi mana aikin gafara a mu da ku Allah ya yi mana gafara gaba ɗaya Muna godiya duka masu bibiyar mu a kowane lokaci. A jama'a ni ne naku Abu Jafar ni ma anan nake muku ban kwana ina ce muku kuma sai wani lokaci sai Allah ya tashe mu lafiya ko sai Allah ya haɗa mu zama na gaba a ni da ku ina muku fatan alkhairi da wannan nake ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa